Assalamu alaikum, ina ga da dukkan ku da ke mu on Cable FM. Suna na Fuad Omar. Kamar da kuke kallo kan ku za ku ga wata bauya Allah da ake karanta Hajiya Saratu Gidado, wanda aka santa da lakabi da so. Wato wannan bauyan Allah kamar da aka sani tana cikin yan fina-finan hausa actress ne allah ya mata rasuwa ta koma gidan gaskiya to wannan development ya ba mutane dama wasu na mata addu'a wasu na cewa allah ya fi mata wasu kuma suna maganan agu agu Malam Abba kana tare da mu na maka sallama na musulunci. Ina ce maka assalamu alaikum Malam Abba. Alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Mustapha barka da wannan lokaci. Barka ka dai Malam Abba ina fata da kai da iyali kuna lafiya. Alhamdulillah muna cikin amincin Allah azza wa jalla. Malam Abba Ubangiji ya wani alkawali kuma wani alkawalin nan bai sabawa kullum yana tunasar da dan adam kaman ba wasa yake yi ba kuma Allah bai wasa shi ne me ya ce wa kullun nafsin za'ikatul maut za'ikatul maut of course haka Allah ya faɗa Kowani rai hakan ya me na'am na'am ya dandane mutuwa to yau ya sake tunasar da mu malam abba ya sake tunasar da mu bau ya Allah haka mana na fada saratu gidado Mm. ya doki abin shi mm. ta koma gidan gaskiya mm. malam abba haka ne wannan babu ya Allah kamar da muka rubuta karshen ta yi kyau alhamdulillah na. ka san duk mutum kana raye ka yi fatan Allah ya sa karshenka ya yi kyau. Haka yake. Farko farkon nan farko farkon ka yi yaranta ka yi ban sani ba ka yi mistakes. amma karshen nan baka da excuse ka yi wayo ka yi girma hmm. ka san left hmm. ka san right ka san ya hmm. kamata ka san bai kamata ba ta wannan lokaci ne mu adilai muke duban abin da mutum yake ciki ubangiji azza wa jalima shi kuma shi ma ya fi so malaba yana son karshen ka ya kyau domin aikin karshen nan in bai kyau ba farkon duka asara ne mm-hmm. to haka yake sosai Allah ya yi mata rama mana abba amin amin wannan bau ya langa ta yi wani magana ne da na ji shi yasa na ce karshen ta ya kyau ta yi wani magana ina so da ni da kai mu ji cikin video sun karshen da ta yi da niyan da take da shi jama'a ku bude kunnuwanku mu duba niyan da hajiya saratu gidado take da shi cikin bidiyon ta ta karshe ga maganar da ta fage mm. in muka ji wannan maganan ga insha Allah mun ci gaba da Allah adirai mutanen kirki mu saurara wannan magana tare bakinta ta yi magana ranan sallah gobe ga gobe sallah ko hmm. gobe sallah to tana da wani niyyar da ta yi da yadda take son ta ci sallah ga niyyar nan nan mu ji bakinta yanzu nan a ruwan muna clipon roll it right now jama'a assalamu alaikum sallah na karatowa yan dugun da su ma'ana marayu da almajirai ba su da kayan sallah a tallafa mana wanda Allah ya bawa iko don Allah ya taimaka mana da kuɗin da za mu je kasuwa mu siyo musu kayan sallah su ma su ɗinka su shiga tas su je sallah idi tas su ma cikin kayan sababbi cikin ikon Allah. Maraba. Na Burga Ford. Ka ji magana ja da su mai rasuwa. Naji. naji wannan maganan ga shi ta yi last plinta mm. kenan da ta yi da take roka yanda take so a tanye ta ta faranta ma marayu da talakawa ranar sallaka su mm. boye cikin daki su masu fito hmm. da kaya mai kyau su je sallar idi su ci abinci mai kyau su manta ma kamar sun samu wani jarabta haka yake to she Allah ya kawo mai ita da kanta jarabta Mm. wannan maganan gada ta yi mala abba kamar da na fari in Allah ya karbi wannan niyan tanga yana ya goge mata laifukan da ta yi ta je janna Allah ko muke fata libata ta firdaus mm. bismillah mala abba amin ya rabbi amin ya rabbi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa da farko sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau mun tashi da mummunan mutuwa wato ta hajiya saratu da sau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mata afuwa Allah gafarta mata kuma Allah ba ta albarkacin wannan watan na azumi wato mun yi mummunan rashi Guda Ford kamar da ka yi playing wannan bidiyon yanzu mm. tun da na tashi daga mutuwarta wannan bidiyon shine yake ta faman yawo akan midiya. Ka kenan wato ya tabbatar cewa Hajiya Saratu ta aikata na abin alheri kafin Allah bai kiranta. Kamar yadda muka sani cewa alkawarin Allah baya tashi. Duk lokacin da kwanan dan adam ya kare ko minti ɗaya ba zai kara ba. amma ita dai alhamdulillah domin wannan bidiyon duk inda masoyinta yake abin ya faranta masa kamar yadda muke ganin wasu 'yan fim din suna fitowa suna zage-zage suna surutai ko suna cin naman 'yan uwansu to ita da muka tashi ganin nata sai muka same ta gashi nan tana kira ga 'yan uwa musulmi da a taimaka wa marasa karfi almajirai wato ma'ana wanda ba su da iyaye ko kuma waɗanda dai ba za su iya ba domin su ma ranar idi ranar farin ciki da duka musulmin duniya su ma su fito su zo su warwasa kamar da yayan kowa yake kaga wannan wato fata ne na alheri da ke yayan wasu to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kalli wannan kyakkyawan niyyar nata ya mata afuwa ya mata gafara wannan shine Brother Ford excellent mun gode maka kwarai mm. mana abba wasu mutane wai ba za su yi mata addu'a ba wai domin yar fim ce na'am in ji wasu ya rabi ya Allah to Dora Ford su tunanin mutane suna tunanin kenan dan fim ba zai shiga aljanna ba sai malami ne zai shiga aljanna wannan wani irin lissafi ne wata fada aljanna gaba ɗaya fa na Allah subhanahu wataala ne wanda Allah ya ga dama ya sa shi wanda Allah ya ga dama ya kona shi wanda Allah ya ga dama ya sa shi aljanna amma idan aka fito aka ce menene laifin da Hajiya Sare ta musu babu wanda zai iya faɗa bu report mm. ka fahimta ko mm. saboda haka batun a ce wajen mutum ɗan fin ne ba zai shiga aljanna ba duk wanda ke da irin wannan wawan tunanin ma ya daina ya daina saboda aljanna ta Allah ce ba ta kowa ba ce ba haka yake dan ba maki ma sai rana sai rana gobe kiyama ma an je layira ku ga wani babban malamin da kuka yi da shi kuke ɗauka na Allah ne so ga abin da gidane kuma ba haka ba ne ba Allah ya faɗi wannan mm, wannan shine buda forward ai cikin wutan jahannan ma kaga manyan manyan mm. rawanin malamai yana ta tutuma shi tuma la ila eh wannan report ai akwai wanda akwai wanda na'am akwai wanda fita dun kona ma irin wanda ya san Allah ya saba mai da gangan da gangan ai shi ne wannan ma Allah zai kama shi da hujja bu report ai shi Allah zai kama da hujja ka sani ka san komai ka san dokokin sa ka karanta kuma ka yarda cewa Allah ba wasa bane ba kaga ka gane ai to wanda kai ba shakka mana abba ba samun mutum da za yi mishi lissafi bincike da ba samun shi kuskure babu na kowa babu babu yana kuskure ko ba haka bane Buda Ford idan bincike idan idan wannan bincike a cikin ranar tashin kiyama ai babu wanda ya shiga aljanna Buda Ford saboda dan adam kowa mai laifi ne Buda Ford babu wani mutum masumi banda Rasulullahi alaihi salam kowa mai laifi ne Buda Ford idan ko malami ne kai ko dan kasuwa ne kai ko ma'aikacin gwamnati ne kai ko gwamna ne kai dole kana yin laifuka haka ne ko saboda abin da mutane suke gani kamar wasa shine a kira ka a waya ka yi maganar mutum baya nan wannan babin gulma ne munafunci ne ka fahimta ko da ford kuma duk wanda ka shina a wannan duniya yana maganar wani bayan baya nan ka gane ko da ford to akwai yan kananan laifuka wanda mutane suke ganin su ba komai bane kuma wani abu ne a wajen Allah subhanahu wataala sai da ka in dai ayyukan mu ne ba mata nan zamu tsira da ford sai dai kawai afuwa irin ta Allah azza wa jalla ya gafarta mana wannan shine shekaranta 56 years old da muka wai 56 kuma wai ta mutu da lafiyanta ba wai jinya ta yi ba ta ba duniya wai tana nan da la in ka duba ma bidiyon da ta yi shekarun jiya na take kokari ta taimaka ma marayu ga ta nan ba alama ba wani alama ka gane ko ba wani alama rashin lafiya Eh, shi sa Allah ya ce ai inna Allah haqqun in dai lokacin riga ya zo ne ai sai an tafi ko lafiyar ka kalau ko kana so ko baka so ko kana dariya ko kana bakin ciki dai sai ka tafi Allah mana afuwa Allah mana afuwa Allah gafarta mana hmm. Allah ya sa ta huta yanzu kaga in ka duba ta karshen rayuwar ajiya saratu gidado ina ce ta ta build wani character ne kamar kana ga alama kamar tana kokari ta gyara tsakaninta da Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla haka yake bai kai sati bai wuce washe na gan bidiyo ga ta nan ita da marayu ita da talakawa uh, wani mm. recently ma gidan marasa lafiya wanda suke da matan da suke da tabin kwakwalwa na'am ta je ta zauna da su tana fira da su tana kyautata musu tana musu alkhairi na gan hankali na kwanta da yawan mutane suna kyaman wannan bayin Allah ka gane suna kyaman su ta je ta zauna da su tana musu alkhairi ta cire kudi ta rarraba mm. musu akwai bidiyo na gani mm. to ta karshen nan abinda na ganin nan gaskiya ya sa shemu karfafa addu'a kanta Allah ji ganta sosai da gaske ko farkon ma ko farkon ta da yake ni ban santa da kyau mm. ba mu yi magana da ita haka yake na'am ta zo nan kan Kibla FM mu yi shiri da ita na'am muka yi mm. tattaunawa da ita sosai to kaga na'am tattaunawa mu kuma yayi very educative wurin na gane wasu mm. details game da ita ka gani amma ban san tana yiri wannan abin ba shi daga bayan ga na fara gan wannan video domin kaga mutane <laughs> yan actresses nan ana, ana musu mm. wani kallo kamar ba su da alhairi ka gani amma da na gan tana yin wannan abin nan she ta bani wani impression kamar ba dukansu bane ba dukansu bane ka gani she ta oh. wa'anda suka yi kallo suka duba taso ta reform kanta ina ce ta reform ta mm. karfafa kanta musuluncin ta ta kokari ta gyara wani irin wato lessons ya kamata su doki cikin rayuwanta da su kuma za su implement musamman mata da suke cikin fina-finan hausa na'am wato brother ford ita rayuwa da ya gani ba farkon ba karshen dan adadin inda yake kokari ya gama lafiya kuma sannan na biyu brother ford mutanen da suke kokarin yi wa mutane jojin wannan is wrong tunani Allah sa ka fahimce ni ya kamata mutum kada kada dan adin ya kalli dan adin ya kalli mutum ya masa hukunci hmm. saboda Allah shi ya san karshen kowa ne ka fahimta ko hmm. batun mutane ma su ga wani cewai ko ba mutumin kirki bane ko wane ne mutum ko kai mutumin wuta ko wannan kuskure ne hmm. wannan kuskure ne saboda ni hajiya da so na duba left and right ma ne kokarin hango ina ne laifinta wallahi buda ya ka sai na da ita ban taba samunta da wani kuskure ba wallahi ko batun a ce dan mutum yana fim mhm. na go ahead eh ba a ce mutum wai yana fim a ce wai saboda yana fim suke nan bai shiga aljanna ba wannan kuskure ne masu yin wannan negative tunanin ya kamata su daina wannan shine Buda Ford farko in gane kaman actress ne wani na wani wani video na ka turo mini wai da su mm. a tajira ka gane na wannan na na, na kalle tunan na gane kaman ashe tana da irin wannan talent na wato movies da sauransu uh, amma na zo na gan kuma kaman very educated person ne ya gani yes, domin eh domin ka gan da yawa na kallon wasu matan da suke fina-finan kaman wani illiterate ne amma ita no very educated person ne kuma a the end of the day education muna fata dai ya yi mata afani ka gane ko afani wurin Allah shine abin da eh. muke fata Allah ya karbi wato a shigowanta ga wani kira nan salamu alaikum na wa ga kira na'am daga na ga kira ya suna barka ka dai garba audu daga lagos daga lagos sadanwa muna magana kan wato hajiya da su a tajira wanda ta yi wannan mubin na muna fata Allah ya mata wato rahma mi za ka ga muna wannan wannan shine ma dalilin da ya naga kana wannan program na to ya kamata ni ma an fito an wato an kira mu sake jajantawa da kuma muna mata addu'a Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata amin ya Allah amin amin amin ya rabbi eh, amin muna wa hajjia da so muna wa hajjia da so addu'a Allah ya gafarta mata kuma bisa alamu duk da ma wasu za su fahimce kamar wani abu ne mutum zai gaya to babu abin da za a faɗa insha Allah kan irin wainnan hmm. a karshe musamman idan mutum ya rasu misali ko da ma waye ne shi misali in ba ya ya bayyana kafircin shi a fili ba misali to a matsayin mu na musulmai a matsayin mu na musulmai to illa iyaka zamu masa addu'a ne ko shi waye ne Sabida kamar da eh, wannan burodin da kuke tattaunawa da shi ya ce babu wadda baya da baya laifi. Gaskiya ne. Babu wadda baya da laifin shi. Allah kaɗai shi ya san abubuwan da mutane suke yi. Au kai malami ne ko kuma a mabiya ne ko kuma me kowa yana da laifin shi. Gaskiya ne. Abinda malamai sun ji hankali mu akai aiki ma ba shi bane ma zai saka cikin aljanna kamar da wannan ya gaya ya gaya. Ba aikin ka bane ba. An aiki ne baka da aikin da zaka yi ubangiji har ya saka cikin aljanna ba. Lalle. wannan karantarwa wanda aka mana wannan haka ne to wannan hmm. baiwar Allah akwai bidiyon ta da kamar ka yi magana guda biyu zuwa uku amma kamar na karshen bidiyon ta na jiya kamar ko baka gani bane ko kuma ka manta ne akwai bidiyon da ta yi jiya tana ta dauki ta dauki wani wannan pipe mhm. wannan abun plumber ruwan nan Ka gane ta yi kaman ta yi kaman comedy ne tana duba wata ina irin wannan abun duba watan da ana eh, amfani da shi eh. wani na'urar da sauransu irin wannan na ita kuma ita kuma da yamman jiyan ta dauki wani ta dauki wannan pipe din ka gane tana hmm. kokarin duba wata ta magana ai fa ba ba ga wata ba akwai hadari ba a ga wata ba da sauransu da yamman jiyan da sarki ka gane ba hmm. abin hmm. barkwanci haka ta nuna ba yau fa ba a ga wata ba don haka za a yi ba insha Allah an jima dai za ta sake zo ta ci ta sake dubawa kila za a ga wata da so aka dai abubuwan nishadi dai ta yi haka Allah sarki haka ga ta tafinta so ban san ko ka ga wannan bidiyon ba ban ga wannan ba kuma shi wannan bidiyon da eh. so baka ga wannan din ba to ni na hmm. na ci karo da wannan bidiyon so da eh. kuma wannan wanda kai magana na eh, hmm. na marayu din akwai account da ta sa akwai account da ta yi dropping ta yi bidiyo ta yi live video ta ce ana neman tallafi wa marayu za musu ɗinkin sallah da sauransu ko da ma bayan sallah ne in mutum ya samu dama za ta yi dropping hmm. account ta yi dropping account number mai suna da so something haka in kana da dama ko da bayan sallah ne ta ce za ka iya ka bada don a tallafa wa marayu su ma su samu su sa kaya dai na na na sallah da hmm. haka dai ta yi maganganu maganganu so ita go dutuwai na abubuwa kaga abubuwa ne na alkhairi haka ne ba haka yake dole ne mu mata addu'a dole ne mu ma bayar Allah nan addu'a a matsayin mu na mu musulmai ne ita ma musulma ce abubuwan alkhairin da ya bayyana a gare ta a duniya abubuwan da ta yi na alkhairi so wannan mm. dalilin ne ya sa na ce to ni ma bari an shigo mu dan gaisa da kai din ma mun yi kwana biyu ba mu gaisa ba da kuma liman ba da contribution din addu'a da muke wa baiwar Allah nan muna mata fatan alkhairi kuma Allah ya zo Allah ya sa mu ma mu yi wato anin kyakkyawan karshe insha Allah amin amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya Allah mala bana godiya masha Allah ina ina amsa Allah saka da alheri na ji dadin wannan mu gaba daya mm, sosai da gaske sosai da gaske kuma ka ji dadin sosai da gaske a kwarai da ni abu da fuad ai ya faɗi maganganu masu ma'ana da kyau kuma ya adda me burge ka ce magana shi abu da fuad duk bayanin sa gaba ɗaya babu abin da bai burge ni ba hmm. ba abin da bai burge ni ba kamar yadda yake faɗa cewa ita marigayi ya sare da sau mutum ce mai san nishaɗi da farantawa mutane wato shi ba ake alaihi salatu wasu lamisi ka faranta ɗan adam ma shi kan sadaka ne da fuad mutum ma ka ba mutum fuska ma a yi wasa da dariya shi ma sadaka ne ka fahimta ko da hmm. fuad yes so saboda haka Musa da su wallahi mu ne mata adda da kyakkyawan niyya da fatan kuma Allah ya mata afuwa amin na'am wanda kuke saurara za ku kira ku kuma ku zo ku tofa albarkacin bakin ku insha Allah ga wani kiran nan salamu alaikum Assalamu alaikum wa alaikum salam na'am dan waya suna daga nake kira Suleiman ne daga Egypt. daga egypt to yi magana wa muna jin ga malam suleiman ina muku fatan alkhairi muna godiya tagban muna maka fatan alkhairi Allah ya kyautata karshen mu kai da bakon kamal habba amin amin amin ya rabi dan uwa amin amin ya Allah amin amin amin amma ni dai ina gani ba na rayi da mal habba kan wani abu to <laughs> kan kawai yanzu yadda waɗannan suke bayyana barna da wasu abubuwa mm-hmm. ya rabi kawai sai mu zo kawai muna ta roka musu muna ta wahala da kanmu <laughs> har ma mu daga su har ma mu nuna wa mutane wai abun da suke yi din nan wai ba aiki yake saka mutum aljanna ba sai da rahmar Allah aikin na shi zai jawo rama Allah na bau dan uwa to da Allah barin tambaye ka a aiki dole ne amma barin tambaye ka kana ji na yanzu dan Allah kai kana da aikin zai kai ka aljanna tunanin ka ni hmm. ni ko eh kai nake tambaya na san ko da aiki ma sai Allah ya karba balle ma wanda bai yi aiki ba dan kana sallah dan kana azumi duk baka tabbas Allah ya karba roƙonsa muke bayan mun yi fa sai mun roƙe shi fa akan ya amsa mana ka fahimta ko ina nake ke ba ka baka zakin da yake ka aljanna na'am kawai mutum ya daina kawai dai tun kana rayuwa ko hmm. na'am ka yi kokari ka daina duk abin da Allah ya hana ka shi kawai shine mafita ba wai bayan haka yake haka yake mutum sai mu mu zo mu ce wai mu don tausaya mu a kan shi ai Allah ya fi tausayin shi fiye da mu gaskiya ne to yanzu dan uwa dan Allah bari kare mawar tambayar kana ji na ina jin ka yanzu dan Allah kamar ita murga ya da so wani irin aiki ka faɗa wanda yake tani kamar Allah bane mata gafara ba tunaninka ni hmm. ni bana ba mu da waɗannan hukunci wai Allah zai gafarta masa ko ba zai gafarta mata ba amma to shikenan kawai kai mata kawai kai mata addu'a kai mata addu'a na'am go ahead ni a ganin da nake mu musulmi mu zo mu ta yi hmm. waɗannan mabarnata addu'a ran da suka mutu ya rabi ya rabi ya rabi brother ford brother ford na'am da Allah sauke wannan kola din ya haƙuri sauke shi danwa danwa kana ji malam malam da ka kira ah, ka ni ban son in sauke ka da zafi zafi abin da yasa malam abba ya fadi haka nan ka ah, san ko dai yayi ah, daidai ne dama a ka bari in ga maka na fahimce malam abba malam abba na ganka kaman yanzu wannan lokacin ga zuciyar mutane yayi zafi abin da ya duka zuciyar mu a sama take ka gane ko haka yake shi yasa irin wani maganan nan kila kana da good point ba wai baka da point ba amma dai lokacin nan ka fahimta ko lokacin kowane magana da lokacin da ake yin shi ka gane dan wana haka ne ka gane yanzu mu inda zan tambaye shi inda zan ce menene barnar da ita ya ta yi Rudaford ba zai iya gaya ma ba. Karkari ya ce tana yin fim. A ah, mu duka mun san su, amma sakani sakani sakaninta da Allah kai ka san da za ta aljanna ne ko ba aljanna ba kai ka sani? yawwa ko da fad idan ma ya ce ma ta barna ya ga mana barna ya ga mana barna ta yi kwaya daya shin fim ya haranta a cikin musulunci ne ko menene ma tukunna kafin wannan ma ba wajen ya ga mana aya ko hadisi kafin kafin wannan na'am aja saratu da so ka sani aljanna za ta ko dai ba aljanna ba ne ina ta maka ka sani <laughs> wannan Allah kadai ne ya sani hukuncin Allah ne to Allah ya sani to kai a matsayinka musulmi wani fata kake yi mata aljanna ne ko wuta ni kowane musulmi fatan aljanna nake mata to shi shi muka yi ai shi muka zo muka yi nan sai ka ce ba yi daidai ba a'a dan wa ka gan kayan sun ga malam abba abinda muka zo muna mata fata Allah ba ta aljanna amma dan wanda ya fito muka ce Allah ya yafe mata kurakurai bi ma na tana da kurakurai amma shi dan wai ce wai akwai masala. to amma takaice shi ma kuma yana fata Allah ba ta alheri nuna muku point dina na to eh bare ga mana matsala bari mu bari mu ji matsala nuna muku point dina shi malam abba abun da yake kokarin tambaya din nan wannan wani matsala ne hmm. mai fadi wallahi in dai film ne malam abba kai ka san film haramun ne ko ba jawo maka aya ba abubuwan da ke cikin film hmm. kawai musamman ma na hausawa a a danwa wa? baka ka ce wai baka ka ce wai ko ba ja ba kaya ba ai ka <laughs> ka hujja a a kenan ai ko ba hujja yanzu na'am okay yanzu ba ka hmm. hujja shine yanzu fita tare da ado cikin maza yanzu menene a cikin musulunci mace ta fita wuya na waje nonuwa na waje cikin maza da ado kuma menene a cikin musulunci kai borda fuad Ah, idan wa ni ba wannan tambayar ta wai ni yanzu kana ji ba mu zo mu yi gadama batun fim <laughs> ba mu ah, ni ko me zaka faɗi game da ajiya da so ni ina mata addu'a ah, Allah ya fi mata ta da wane ne fatalwa a ba da hajiya nake magana ma fatalwa kenan ko yanzu ina okay ko kana magana ne in general madalla yanzu mu musulmi mu zo mu ta musu addu'a mu ta musu addu'a kan wani abu ne nake magana kamar muna karfafa musu ne a kan wannan aiki to amma baka ganin cewa ko da cikin yan fim ba duniya aka tare aka zama ɗaya ba ka fahimta ko ban fahimta ba ko kuma kana gani to kana so ka ce min duka yan fim duk irin halin su ɗaya kamar yadda kake faɗa a halin da wannan yake yi shi ma haka wannan yake haka wannan yake ko kuma duk efin ki kake ganin su kamar sinara? ana ganin yanzu dan Allah dan uwa kai hakuri yo kawai ka bannan baiwa Allah kai mata fatan ah, alheri kada mu ja wannan maganar ni na yi hakuri amma abin nake so kai ka bani wanda halinta ba irin halin da muke gani ba irin halin da to ga mana halin to ga mana halin ga mana halin ta kwa kai yanzu ka taba ganin ta kamar yadda kai musulta yan fim kace suna ka taba ganin ta a haka in subhanallah kai ka bar ma magana eh tambaya ne ai za yi ka taba ganin ta haka su za mu zo mu fada a yau ba ba wai an tilasta mu zo mu fada waɗannan ba kamar dan wa mu dai yau muna cikin wani hali kana jina muna cikin wani hali na zafi yanzu na rashin ta sai da ka mun gode da kiranka kawai in za ka yi mata adda kawai ka yi mata adda, duk gaba da muke kyawun karshe muke rukawa wajen Allah subhanahu wataala to kaga mana abba na bar shi ne domin kowa ya fahimce yadda wasu ke kalwa abin da sa ake topic din of course Rufford ai na zaɗi ma gwanda da Allah ya kawo nan bawan Allah don kaga shine ƙara zuwa ƙara fito da ma'anar topic din ma saboda akwai masu negative tunani irin su suna nan da yawa shi kuma amma ni ba ni na fi so da ya kawo aya ko hadisi amma shi ce ko ko ba aya ma ba aya ba <laughs> hadisi ko ba aya ni a matsayi na musulmi ina tausaya mata ina mata addu'a na'am sosai report akwai hadisi wanda ga mutum ya taso tun farkon rayuwarsa yana abubuwa marasa kyau sai ya zama dan take kaɗan ya mutu kuma sai Allah sa kyakkyawan abu kuma sai Allah ya gafarta masa karshen nan ne karshen nan ne karshen shi muke nema gaba da duk abin da muke roka saboda haka babu yadda wani ya kallo ne jojin sa haka ba sai yu ba Allah subhanahu wataala shi kadai ke jojin mutum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan murya a san shi fata muhammad ne daga wato uae eh, e. gaskiya ka gane ya kake wa muna maka fata alhaji wallahi alhamdulillah eh, eid mubarak ta kuma haka ne eh, abin ga <laughs> mr abba yana ji na'am abba daga qatar oh, Allah ya na'am brother muhammad eid mubarak amin amin amin amin ya rabbi amin ya rabbi Mm, ita da so kuma Allah ya ji kanta Allah sa ta huta. Amin, amin. E, kusakuran da ta yi cikin rayuwa Allah ya yafe mata. Amin, amin. Mu kuma muna kan muna hanyar wannan rudun nan za mu Allah sa mu cika da imani. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbi. Saboda in da zo a zauna a fadi kusakurai dai ina ganshe mu fara fadi namu sannan mu fara fadi na wasu. Mm. wato Mohammed kana ji na ko idan aka ce zafa zuwa zubabban kwarya babu wanda zai escape ranar kiyama fa Allah sa ka eh, fahimce ni aikin mu abinda dai nake eh, abinda nake nufi ni kamar yani kamin mu zo mu zauna mu fadi kusakuran wasu na. ina gan kamar na'am mu fara duba namu sosai sosai sosai mu fara kidiya namu na gan zamu kama baki mu mu shiru shi kenan haka yake saboda tsakanin eh, bawa da Allah tsakanin bawa da Allah ba ba a shiga ba a shiga ba a shiga ba a shiga saboda akwai kisoshi akwai kisoshi da daman da suka bamu wata karuwa ne mm. ta ba eh, mm. eh, kare ta ba kare ruwa Allah Allah ya bata mm. aljanna haka yake kana fahimta haka yake shi yasa kaga shi ubangijinmu na wani ubangiji ne da kai ba kai ka ji mishi abin da zai yi suna suna wasa suna wasa da yawa suna wasa ba san Allah mun tsoro bane ba shi malicin mu nan shine yace wai shi rabbul alamin ba wai eh, hmm. yani ba irin sarkin zango bane ya cuse ya magana zuciya bai bari na ubangiji mu nan shi ba haka yake ba ba haka yake ba haka yake yanzu da yanzu da yanzu da ta shiga daki gare waye ba ganta ba aka ja ka eh, hmm. buga kofa aka fasa da wani kalma ta cika za ka yi ka sani sai ka zo ka saya kana wani abu wanda ya sani ya kamata mu yi very careful da ta mutu tana musulma abinda Allah ya ce abinda hmm. Allah ya ce kenan wai wala tamutunna hmm. illa wa antum muslimun hmm. ko ba haka ba to nuna gode ma Allah kana matsayin ka musulmi Eh. musulmi to yau Allah ya sa ita ta samu wannan to alhamdulillah abinda ta yi daga baya mu wannan ba ruwanmu tsakani da Allah ne ya ga dama ya yafe mata ya ga dama ya kama ta da shi mu mm. kuma muna cikin rayuwa nan ba mu kare ba sannan mu yi da yawa baya har yanzu kuma muna cikin yi zamu ya za land mu ya za mu je mu land shine babban problem na yasa Allah sa mu land haka yake amina amina ya eh, rabbi. Allah ya tausaya Allah ya yafe mata masu eh, malamai da su yi muna bayanai da dama game da fina-finai amma wannan bai sa suna hmm. musulunci suka rasu babu musu addu'a. Gaskiya ne. Haka hmm. yake, haka yake. hana mu eh, saboda hmm. mu mana ma fina-finai na Muna da namu kurakurai. Muna da namu laifukan, muna da namu laifukan iri-iri. Haka yake. shi sa ba wani na ja da malamai kamar sun batun fina-finan suke ba daidai a'a ko su yan fina su da yawan su to sun eh, ce gaskiya akwai wuraren da ba su da kyau ciki wannan sana'an nan ka fahimce ni shi sa mun hmm. ita yanzu ta ci gaba ta ci gaba hmm. matsayinta na musulma muna roƙon mata gafara hmm. ne Allah ya yafe mata amin ya rabi amin min kuma abinda na gan kan facebook kada na gan dai cewa kama ita kuma a koran su marayun da take kulawa da su mm. to kuna roƙa Allah Allah ya karbi aikin ta nan amin amin amin rabi saboda manzo Allah ya manzo Allah ya bari mun gane kama wanda ya shafa kan maraya kawai ma shi da shi ne kafada da kafada ko ba haka ba hmm. shi sa muna roƙa Allah ya sa aikin da ta yi da Allah sa saboda Allah take yi kuma Allah ya karba mata mu kuma Allah ba mu iko mu yi abin kirki kuma eh, karshen mu ya yi kyau bayan haka kuma Dr. Tauhid muna yi ma Dr. Tauhid kuma murna da Allah ya karbi rokon da muka yi muna gode ma ubangiji ba mu manta ba nan muka sai mu kai roko mun gode ma Allah da ya karbi rokon nan ya sa yau ya koma gida kuma da ya koma gida kagan da komawan shi ya hau minbarin shi kaga abin Allah ya aje kuma yau kana ga mm, kamar eh, wani amfanin da ya zuba kuma ba na wasa bane shi yasa da so a takaice dai Allah ya ji kanta ya sa ta huta da ni da ku da sauran musulmai Allah ya sa mu ma karshe mu yayi kyau saboda abi akwai ban tsoro ita na tamanna ga kamar alhamdulillah mm, abi akwai ban tsoro wallahi abi akwai ban tsoro hanyar nan hanyar nan ba hanyar wasa bane ba yi shi da wasa wallahi wallahi wallahi domin ka duba ta inda ta zo ta fara land land inda ta zo ta fara land nan kana ga wani hanya hanyar kyakkyawan hanya ta zo ta fara land yasa babu ya mu wallahi babu babu ta yi eh, fina-finai o da mu kuma yi muna duban fina-finan nan sun sake kirji su abubuwan mu sosai hmm. subhanallah mu mun duba na free ne ai ba free ba ne hmm. lalle kuwa saboda Allah mu ba kuwa Allah ya hana mu duba sai muka kira muka kira muka duba har muka gane ya kirjin su yake hmm. muka gane ya wuyan rigan su yake an sake wuya ai menene muka dukkan nan mun gani ai sun sake shan muka je muka duba mu ma Allah ya yarda mu duba Hmm. a shi a tanan sanda kun gani kufuri ne eh shi sa akwai akwai magana kan kowa mu dai Allah ya yafe mu Allah ya yafe mu na kawai amin amin ya rabi dan uwa mun gode wallahi mun ko yanzu ga kamin ka bude eh, eh, abin ga Mr Fuad ka duba wadansu misali kamin ka zo wuri ka ga ga wadansu advert kan wadanga abubuwan da zaka gani kai ido kai ga hmm. kuma wannan kasani ka sa abin da zai kai ka aljanna da wanda zai kai ka wuta Allah ya fi mata mun Allah ya fi muna amin ya Allah amin ya rabi dan uwa mun gode wallahi mun gode Allah saka da hmm. saka da mana ba aja da so ban sani ba da tabar duniya tana da aure tabar duniya hmm. ko dai ba wato brother ford wallahi ban shina ba amma dai abin da na sani yau ina tashi daga bacci sai mai daki da take ce mun hajiya da so ta rasu wallahi hmm. sai kuma ban da lafiya brother ford ka fahimta ko saboda ita mutuwa mutuwa ba tsoro ce ba ba so bace Bruda Ford mutuwa ba tsoro ce Bruda Ford wallahi duk sai jiki na ya mutu inda ka muna da alaka ta jini da ita haka na ji ka fahimta ko gaskiya ne akwai wani wani mawakin da yake wai mutuwan <laughs> wai mutuwa makauniya ce wanda ta dafa ta kama rayuwa ta mm. kare kaga ba wanda ya san wai kullu kuma tana lalabe ni ka gane ko lalabe zaki ya sunan wannan kasidan nan ya ce wai ai kun <laughs> san ita dai mutuwa tana kan dukan halitta ya ce hmm. ita mutuwa lalabe take hmm. kullum wanda ta dafa ta kama rayuwan ka ta kare babu sauran rayuwa rannan lahira za ka je kagan wannan hmm. mutuwa kenan kullum tana gidan kowa tana lalabe ne tana lalabe ne sai ta kaka tamani kaman ya samu wani kai nan dai impossible Allah dai ya eh. sa duka musulmi a cika da imani shi ne kawai amin ya rabi guda kuwa shi yasa bahaushe na'am okay go ahead ah, a yi magana sannan mu duka kira eh bahaushe da yake cewa ita murnar mutuwa murnar banza ce brother ford yau idan kana murna wani ya mutu makiyanka ne to gobe gidanku za ta zo ta dauki baban mutum ko babas ko ta dauke kai da kanka hmm. ina ka ba a murna a mutuwa na'am amsa kiran ka brother ford assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya suna daga na ake kira <clears throat> sunana ismail nasir daga nan abuja to mala ismail welcome to cable fm duniya na sauraron ka bismillah da farko Mustapha ina maka addu'a Allah ya maka albarka. Amin ya Allah da kai kuma. Yanda ka faranta mana rai, yanda ka faranta mana rai a cikin watan Ramadana, Allah ya faranta maka rai da kai da eh, iyalanka baki da na kawo mana babban malamin mu Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Bauchi. Allah ya maku albarka gaba ɗaya. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbi. Amin. Abu abu na farko da zan ce ita wannan baiwa Allah da Allah ya anshi rayuwarta muna fatan Allah ya anshe ta a matsayin bayansa da yake marahama da ya karɓe ta a cikin wannan wata-wata na ramadana to a hakikanin gaskiya duk lokacin da mutum ya rasu ya koma ga Allah a matsayinsa na musulmi babu abin da yake fata illa a masa addu'a Allah ya gafarta masa to amma kuma duk lokacin da aka yi mutuwa shi wanda ya mutu wanda ya mutu shi ke gane mahimmancin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu da muke raye mu ya kamata mu rika ɗaukar izina da ayoyi ita dai wannan baiwa Allah kamar yadda muka samu labari lafiya ta kalo ko da kwamfulan na ciwon kai ba ta ba amma da Allah ya tashi kiranta kuma ya kira ta ta tafi ba tare da ciwo ko wani abu makamancin haka ba to wannan ya nuna cewa dukkanin halin da mutum yake ciki ya sa tsoron Allah a rayuwarsa duk abin da mutum zai ya rika tuna cewa Allah zai iya kiransa a koda wani lokaci sannan kuma su especially abokanan sana'a sana'ata to wannan kamar wasu ayoyi ne da Allah ke nuna musu galibi Allah na ta ɗauke masu mutuncin cikinsu da mutanen ƙwaran cikinsu a duk lokacin da malamai suka fito suna yi ma mutane nasiha to ya kamata su gane cewa malaman nan ƙaunarsu suke yi yanzu akwai 'yan fina-finan da lokacin da malamai ke fitowa suna musu nasiha akan sana'arsu da suke yi sun fito suna kalubalantar malaman wasu ma mutuncin malaman to ba sa tunanin cewa su ma Allah zai iya kiran kiransu kamar yadda ya kira wannan baiwar tashi shin idan sun je in ya kira su in sun je me za su faɗa masa mu da muke raye duk lokacin da aka yi mutuwa ya kamata mu tsaya mu rika ɗaukar darasi a wannan mutuwan da aka yi ita dai tata ta ƙare sai dai fatan alkhairi da fatan Allah ya gafarta mata tata ta ƙare to mu da muke raye shin wani darasi za mu ɗauka abokanan sana'arta wani darasi za su ɗauka. Ni ina ga wannan abin shi ya kamata mutane su rika tsokaci a kai na su abokanan sana'arta tata ayoyi ne Allah ke nuna musu don an yi irin wannan mutuwar ba ɗaya ba ba biyu ba a cikinsu wasu su mutu ta hanyar eh, hakanan babu gaira mm-hmm. babu dalili wasu kuma su mutu ta hanyar haɗarin mota da sauran ire-irensu wannan baiwa Allah a shekaran jiya da yamma ko da mangariba haka idan da za ka ce mata ba za ki kai gobe kamar yanzu ba to ta san dai cewa a matsayinka na musulmi ka san cewa ya eh, Allah yana da ikon da zai haka amma sai ka ji zuciyarka na ma kokwantan kai kai fa sai ka wuce wannan lokacin hmm. duk ɗan adam yana da wannan abun baya especially zamanin da muke ciki yanzu zaka ga mutane ba sa kawo ma kansu mutuwa an san za a mutum an tabbata kuma ana mutuwan amma da zaka kalli mutum ko mutum ya tsaya yi tunanin cewa anya ma zan kai gobe ko zan kai anjima ko zan kai kaza sai kaga zuciyarsa na ce masa ba zai kai ba wata zuciya kuma na karyata wannan maganar tasa to Allah ya gafarta ma wannan baiwar tasa Allah ya masa rahama Allah ya sa kuma sanadiyar mutuwan nan ya zama sanadiyar shiriyar mu da shiriyar abokanan sana'a ta baki daya amin ya Allah amin danwa Allah Allah saka maka da alheri danwa wato yayi maganar musulunci mana abba mm, da kyau mutum ka tausaya ma dawanka musulmi lokacin da ya kwanta haka yake tausaya mishi haka yake domin ba abin wasa bane ba abin wasa ne. in ba ka tausaya mishi ba ranan da hmm. naka je kai ba za a tausaya maka rayuwa hmm. ba lalle lalle kuwa haka yake haka yake budafwan what goes around comes around comes around of course haka yake budafwan haka yake domin duwa dan wannan da ya kira da yazo yake magana ni gaske she ya ban hmm. mamaki ne ya ban mamaki ma ban mamaki wallahi da kwan ban mamaki a duniya babu wani wannan furici cikin wannan situation shine ayi ban zata ba su ka sun da akwai wanda suke gani kawai yawan sallah azumi kawai shine in dai kana yi dole Allah gafarta maka ban san Allah baya masa dole ba Allah abin da ya ga ma shi yake yi ka fahimta ko Brother port. ba yawan sallah bane ko salati ko wani abu abin da ake so kawai dan adam da ji tsoron Allah kan dukkan lamarinsa kuma duk yawan sallan ka ma da yawan azumin ka kawai ka tsaya daidai kai kada kalli me wani yake me wani yake kamar yadda na faɗa baya da forward in dan ayyukan mu ne fa to wai mutum ma ci mutum shiga aljanna ma fa yana da wahala saboda koya muna laifi dukkan mu masu laifi ne ka fahimta ko an dai Allah zai duba abin da kyau ba wai zai yi hukunci kan aikinka ne kawai ba kuma mm. bai sa tausayin shi ciki to bi ma nan mutane dai she dai in ka samu sa ka je sama sama wutan nan zaka zauna ba ka san ba lalle sa'an ka duka kenan kaga kowa kaga wallahi sa ake nan bura fa eh kaga sa sa mu she da tausan Allah wani kurakurai ce mai da shi ladai baka shi nan domin niyan na da kyau she gyara maka Burda Ford wato shi ba bada idan ka kalle shi in general zaka same mu muna da wasu halaye wanda da su aka haife mu kamar gulma ko munafunci ko hasada ko kiyayya ko wani zulumi a zuciya sai dai kawai ni wani fi na wani tasiri ka fahimta ko blue dot to dan Allah zai dubi wannan kawai sai ga babu wanda ya shiga aljanna ka gane ko blue dot dan yanzu a duniya ba wanda ya zo daga ma hannu ya ce bai da daya a cikin wannan wanda lissafa maka ba da wahala a samu wanda kuma sai serious problem a wajen mutum yana da shi ba bai san yana da shi ba bai san yana da shi ba bai san yana da shi ba sai dai a ce mai wani ya ci gwamna ya ji kamar zai mutu saboda haushi ya me da ta aishi ya kamata a ce ta karshen rayuwarta na taimaka ma marayu wato mana ba na gya maka na ga wani bidiyo da ajiya da su ajiya da su ta tafi gidan ban son ce mahaukata ban yin wannan kalmar umarni gidan marasa lafiya kwakwalwa dai aha umarni da dai in waye mata da hmm. aka aka ana musu jinya na dai wani mm. jarabtan tabin kwakwalwa wato yadda ta je ta zauna da su take fira da su take faranta musu mm. take so hankalin su kwanta shaida na mata addu'a na ce matan ga Allah ya sa ta dace domin wannan abin abu mai kyau ne to ni mu ma mu ma da muke nawa muke mu ga abun ya ba mu sha mu yi addu'a to ashe inda Allah ya yarda da aikin nan ta dace ta dace kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa kuma kai da ka damu ka ce wai domin tana fina-finai da sauransu in Allah ya ce ta dace hmm. ya yafe mata me za ka yi Na. babu ba da za ka yi ba abin da za a yi dan adam yana bin mamaki mutum ya samu ya fara tsira ma tukunna kafin ya kalli wani maganan fina finai na wani magana ne daban daban ne hmm. dan wanka musulmi kuma ya bar duniya shi kuma wani magana ne daban hmm. yanzu in malaman za su yi magana game da finafinai suna da point da suke bugawa amma iya zo ka aka ce mishi mai shin tara su gaskiya malamin akwai abin da zai fari akwai abin da bai fari shi gobe sosai sosai da gaske sosai da gaske sosai amma lokacin da al'umma suke cikin zulumi da zafi na rashin ta mutum ya kawo wasu hujjoji marasa a filin dole za mu zuciyar mu babu daɗi lura kwan sai duk gaba ɗayan mu duk so muke mu gama duniyar nan lafiya wannan shine ai ka duba ma akwai akwai wani tradition da ake yi waɗanda ma da ba musulmai ba in suna fara da junansu she wato aka kashe cikin su daya ana jan baya na duki gawan a mutunta shi sannan a ci gaba da fada ka gane ko ana wa wani su kwace nasu domin kakana gan shi gawa ma ke yana kwance da jini amma kan respect na ke ba ina ga ce maka kama wanda ke kwance na dan wanka musulmi ne wallahi shi da ka disrespect baka ka rena wannan abin ka aje wani bangaranci da kungiyanci nan gefe hmm. ka yi batu Allah yi mata rama kawai in an kare hmm. gobe wata rana jibi an zai wannan magana na salamu alaikum na wane ne Suleiman ne ya sake dawo. Eh, Malam Suleiman, kamar kana son ka, ka, motsa mu ne yau fa Ah, <laughs> ina so ne in ganar da magana ta da magana. Ba yadda kuka dauke si ba, haka na yi magana ba. To, gyara magana ka ya kuri. Ka sa abin da ke magana? Nam wa. Ni ina magana ne akan mu yanzu. Nam, nam. Akan mu yanzu. kamar in waɗannan abubuwa suke faruwa sai mu zo mu rinka yaba mutum mu rinka yaba shi amma ba ma nuna kuskuren da ke cikin <laughs> aikin shi ne nake gani laifin ku ba ita ba wanda ta rasu fa kuskuren kuskuren wani abu ba nata ba nawa ba ita wanda ta rasu ba fa na'am <laughs> wanda ta rasu dole a tausaya mata amma nake ni a ganin da nake shine nake mu kamar ni da malam abba mu zo mu tayaba waɗannan mutane shi na nake gani kamar mutane mutane waɗansu kamar masu fim din nan <laughs> ai yanzu ba zance fim ake ba muna muna zance ajiya saratu ne <laughs> shi na nake magana ai kowa ya sani idan aka ce hajiya saratu kowa ya sani a najeriya Yaza dole shi ka hada da maganar femu. Ko kun gane magana na? Mun gane amma ba mu gane ah, ba. Ni dai ban gane ba har yanzu. Ba wai nake magana wai kar a tausaya mata ne. Ni nake gani kamar mu laifinmu mu da muke zuwa muna ta yaba su muna ta yaba su amma ba ma hango wa mutane bangaren kuskure shi na nake gani ah, kamar muna da laifi. Wasu malaman na magana kashi suna yi. Ya gane ko? to eh, inda suke jan kuskure suna magana kai dam eh, ta yanzu yi mata yi mata diya yi mata diya yi mata diya yi mata diya malam suleiman Allah ya ji kanta. Amin, amin. Amin, amin ya rabi. Amma Malam Salman, wannan kamar ka fadi shi da wani haushi fawo. A'a, kamar ni na ga kamar ba da haushi ba ne. Ko. Brother Ford ya janye kalamansa ne in ka kula. Ya je ya yi tunani ya dawo ya ce ya janye kalamansa. A'a, a'a. Mala ah, ko ka janye ma yana da kyau. Mutu ya yi magana ya gyara maganar shi. Don ya fahimci ya ah, alhairi ne. In akwai gyara. Eh, domin ni nike magana akan mu nike magana kamar ni da Malam Abba. Mm, kada shi ko ka gane na gane kamar mu zo mu rinka yaba mu rinka fadin ayyukan su na alkhairi amma ta bangare wancan sai mu manta da shi shi nake gani kamar laifi ne amma danwa ka san ka san ka san mutu ya rasu a musulunci alherin shi ake fadi wa ko ka sani dole dole eh. dole ka san wannan ko baka sani ba Eh, alheri ake fada. Aha, to shi muke yi na shekaru ka ce wa fadi wani abu kuma da ba alherin ba. sai na ce maka musulunci wa alheri da ka faɗi kuma alheri alkhairi ba ko kai shigo na'am ni ganin da nake shine kamar muna karfafawa wasu ma su yi irin yadda ka gane ko irin yadda mai ban gane ba irin yadda irin yadda mai ban gane ba yadda masu masu masu yi wancan sana'ar suke yi kamar suna ganin su ma in sun mutu za mu zo mu faɗi dan ayyukan da suka yi na alkhairi sai mu manta da sauran. Ah, ah. Ai baka kai ma Allah wayo fawo. Allah babin ba wasa dai mutum suna cikin aikin fina-finai da suna wani abin da bai kamata ba yake cin karo da dokan musulunci ai su da kansu sun sani hmm. in sun samani haka nan ne zance Allah babin wasa bane shi yasa mu dai muna fata ne na alkhairi gaban Allah muna mata addu'a amma wannan kurakuran da suke yi cikin fim wani abu ne daban da hmm. tsakanin su da Allah ne. Haka nan ne, amma Mr. Fuad ka san dan Adam fa? Na'am. Wallahi dan Adam, wallahi koda ya san baya kan gaskiya idan ya samu magoya baya, wallahi Allah ya kiyaye, sai dai Allah ya kiyaye fa. <laughs> Malam Malam Sulaiman mun gode. Malam ba. Mun gode mun gode da uwa. Na burda fuwa. Eh, na ga ka mutum. Wani ba Allah har yanzu na kan bakansa fa bai canja ba burda fuwa. Mm, yana sai kan bakan bakansa. Bai canja ba. Eh ya je dawo ne ya tanzu dependent abin da ya faɗa kuma sile kuma gara kwabawa ne. ka fahimta ai duk inda musulmi ya mutu dole mu jinjina ko musamman ita wanda aka san fuskar ta a duniya aka santa. Wadda wanda ta kai ta kawo mun ga wani abin alheri na ta wanda ke ta faman yawo a duniya ga wannan abin ayaba ne ko ko a shikenan mu musulmi ba mu da aiki sai mu ringa dauko aibin mutum muna cewa mutum yayi kaza yayi kaza Allah ba zai gafarta masa ba wannan ba mm. aikin mu bane ba gaskiya ne wannan ba aikin mu bane ba salamu alaikum mutum yake duniya fatan alheri muke masa fatan alheri ne yes ya sunan ka daga nake kira Mr. fahad na muku barka da wannan lokaci. Sunana Buhari mutum daga Katsina State. To, Buhari daga Katsina. Sanda zuwa. Welcome. Go ahead on Kibla FM. Da farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna addu'a Allah Ubangiji ya karɓi hajiya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah ya gafarta ya mata rahama da dukkanin musulmi da daga zamanin annabi Adam har zuwa yau Allah ya fi musu gabaki daya amin amin amin ya rabbi amin ya rabbil alamin akwai wani abu Mr. Fuad da yake faruwa akwai wani malami dan Ghana da yayi wani magana kwana biyu maganan shi ya tsaya mun yake ce mun zo duniya ba komai hmm. za mu koma wurin Allah ba komai kuma Allah zai tambaye mu komai ya Allah hm. kaga wannan magana ne mai tashin hankali in dai mhm. mutum na da tunani mun zo ba komai duniya kuma za mu nemi komai a duniya kuma za mu koma wurin Allah ba komai kuma zai tambaye mu komai hm. ya rabi haka ne kaga akwai ayyukan alheri da hajiya ga ta yi a cikin wayannan lokutan wayannan masu yawan gaske kowa zai iya a wannan lokacin hm. abin nufi yanzu mr fuad ka duba ka gani a kasashen mu na afirka especially mu kasashen irin su najeriya ghana da niger da su kamaru da sauransu ba abin da yake damun mu a wannan lokacin sai tsadar rayuwa amma ga wani aiki da ga ta ɗauko na ciyar da mutane hmm. tana ƙoƙari ko ba kuɗinta ba ne amma ta ba da ƙarfin gwiwa kuma tana sa ta ma a ciki tana taimakon al'umma ana ciyarwa to kaga akan wannan kadai to wallahi tun da shi Allah gafuru ne shi da bawan shi ba a shiga tsakanin ina dan sharhi kadan akan maganan kola da ya sauka akan hmm. maganan kola da ya sauka Allah zai iya gafarta mu hajiya da su a yau yau din nan aikin da ta yi na yau da asuba kafin Allah ya dauki ranta Allah zai iya yafe mata ranta da ta aikata ga baki daya haka muke fata haka muke fata dan uwa haka muke fata kaga mun yana da kyau mu rinka ma junan mu fatan alkhairi daidai da second guda kafin Allah ya dauki kiran mu Allah zai iya yafe mu kurakuran mu ga baki daya shi wannan gafuru ne shi Allah gafuru ne ba ruwan shi saboda haka yanzu abin da ya kamata mu ci gaba da mama da su kamar inda annabi ya faɗa an an binne mamaci istaghfiru li akhihum fa innahu ana yusalu mu nema mar gafara domin yanzu ana tambayan shi haka ne to mu nema mata gafara da dukkanin musulman da suka mutu irin mutuwan da ake ta yi kenan mutuwan fujua yanzu sai ka ga mutum kuna tare da shi yanzu yanzu ba ciwo ba komai sai a ce maka ya mutu la haula la quwwata hai Allah gafarta mana ya rabbi Allah gafarta mana ba mana afuwa ya rabbi ci gaba da neman mu ci gaba da nema ma yan uwan mu gafara Allah ya gafarta mana ga baki daya lokaci ya riga ya kure mana a rayuwa ba mu da lokaci sai dai mu koma ga Allah kawai hmm. haka yake dan uwa ba tana ce mu tafi mu tafi nemo laifin mutum me wane me wane wannan ba aikin mu bane ba nan ba eh, aikin mu bane ba mu kana so wanda muka suna fatan Allah akwai ajiya da su muna ce Allah jikanta domin musulma ce amma ko wasu cikin tarihi kamar wanda suka kashe jikan manzo Allah su dai ba zan ci Allah ya rubuta ba a wannan bana ina fort ko da ah, wasa su sa in muka kai wurin nan kuka ji na zo na ce wanda kashe Sheikh na Hussein Allah ya rugurgura shi cikin wuta. Ah, wannan wannan bana tare da shi. Ah, wannan nan gaban ne different case. <laughs> Ai sai different case. Akwai abin da kake yi <laughs> mu ki maka addu'a domin munin abin. Ka gane ko? Haka yake. Kamar irin wannan. da ka ga ai annabi ya riga ya yi kukan mutuwan sayyidina Hassan kafin a kafin ma lokacin mutuwan shi tunna da ran shi yace wanda zai kashe shi ya yi maganganu mai yawa akan shi kafin eh, sayyidi hussein sayyidi hussein eh me shi ba hmm. mutumin kirki kaga magana ne daga bakin annabi wanda kuma mu har gobe mu ma ba har gobe duk musulmi mai imani mai tunani ya sunan wanda ya kace hmm. wanda ya kace sayyidina umar shi kuma bane zai bane mishi wannan addu'a in ce Allah ya fi mishi a <laughs> ah, ba zan yi ba rodaford eh? rodaford baka ci dariya ba kana ji na ko na ina ji ɗazu da asuba kawai sai ne playing wannan malamin wanda yake faɗa wannan wanda ke sai da umar ɗin yana ce mai riyar lau ta'ala anu wallahi na ji zuciya ta inda kasan ana yanka ta haka da ke ina bacci ina magagi ba san lokacin da na kashe babu da ford <laughs> na rutsi da girman allah wai ana wani malamin yana cewa wannan wata idi ce ta biyu ya kamata duk musulmin duniya ya farin ciki saboda a wannan rana irin ta yau da aka ta bi umar wane ne lu'u-lu'u na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi bu da ford ba san lokacin da sai sauka ba ya ji kada musifa wannan abin ya shafi ni hmm. ai shi sa mu dan wa da ke kira wato wani bawan Allah ya kira da zu wai a yi maganan yan fim a hada maganan rasuwan aja da su da batun fim a yi shi lokaci daya kana ra'ayi da shi To ai Mr. Fuad a kowane sana'a misali ai akwai wanda zaka samu mai aikata abin kirki da wanda ba na kirki Allah ya saka ma da alheri Allah hmm. ya saka ma da alheri haka ne ka ankarar da yadda ka ankarar da kolan nan kake ce mar in mutum ya mutu alkhairin shi ake so a rinka fada haka ya kamata mu rinka yi a rayuwa mu daina kai mutane wuta a duniya mu mutane wuta a duniya ko kuma mu rinka la'antar mutane akwai wanda za mu rinka kallon shi kamar mutumin banza ne amma tsakanin shi da Allah wallahi ya fi wasu malamai masu wa'azi wannan gaskiya ne eh? wallahi da uwa sai je lahira mutum zai sha mamaki sai an je lahira mutane zai sha mamaki an ne wani wani go ahead hisabi a mu daina ma dunan mu hisabi a duniya sana'an fim haramun ne hmm. ni ma abin da yake tambaye sa kenan ko kuma ce mai duk gaba da mutanen MP ba mutanen kirki bane fayin mu dai akwai abubuwa da yawan da yake an ya gyara ka gane shine malaman suke fadiwa ko ya akwai abubuwa da yawan da za ya gyara su su make sense amma akwai wasu ya sa wannan ne suke da masara kai amma da dai sun sun suna cin karo da fahimtar junansu kan batun wato shin fam ya dace ko Mm, you know amma ina cikin jin pointin su inda mutum in ya yi abin da yake bai kamata ba in aka pinpoint abin mm. nan to wani yana da straight common sense ne ka gane amma inda ya mai shi bai wani abu ka generalize abin nan she mutum na yana yana yana cautious ka gane haka ne haka ne yeah Allah ya sa amin amin amin Allah mun gode maka amina amina amina amin ya amin amin amin ya rabi amin ya rabi da kuwa sauran muna kama wani minti goma mu gama wannan shirin mu gama na abba kaga mutane na mata fatan alhaidi kuma suna mata addu'a haka yake to kaga kaga duba mana ba na mu report ko da yake yan film ana musu wani maganganun kallo-kallo da wasu furici da wani Naam. aja da so da wuya ka ga wani ya za zauna ya ji ya ce ta yi wani batanci ta yi wani kaza da wuya ni dai ban taba ji ba da wuya wallahi da ford ni ban taba jin an zo an faɗi wani abu wanda yake na shirra kan ta wani ko wani ta zagi ban taba ji wannan duka ba wallahi ni ma ban taba ji ba ban taba ji ba sai sa cikin waɗanda suke agwagu cikin fina-finan ba ta wuri nan kenan ko da yake ita kuma bangaren ta an ya samu abin gyarawa amma aguwa gude kamar wanda suke yin da gangan da natan nan dai kamar it's a little bit better ko da yake wani gaba ce akwai abin gyarawa yara adam ne ka gane ko haka yake haka ne haka ne na'am ni wato buda fata abin da ke ban mamaki ya za a dan adam ma ya zo generalize ya ce gaba ɗaya yan fim ba mutanen kirki this is wrong eh, ina ga bai kyautu mutum ya faɗa haka ba ka ce wai duk gaba ɗaya fim ba mutanen kirki ba ne ko kuma wani ma ringa expecting cewa idan na fim ya mutu ta zai shiga ta ya ba wani ta tsakanin bawa da Allah ba kawai sai Allah eh, eh, wuta wuta wuta hmm. wanda suke ce wani za shi wuta wani za shi wuta wani ya kaza hmm. wato in sun samu masala da ubangiji domin abin da ya sa na fari haka nan ubangiji ya ce shi ke sa wuta shi ke sa aljanna ka gano ko to ya kai tun bai hura ho ya zo da sunan wanda zai sa ba kai tun duniya ka riga ya eh. aiki shi kaga matsala ne shi ne abin da ke ban mamaki a ah, matsala ne shi dai ka ce kaman irin wannan aikin ga in mutum ka cika da shi zai kai ka ga wuta eh. ka gane ko haka yake amma ka taji kana ce wani za shi wuta wani dan wuta ne da ai wato brother ford mm. abinda muka ga malamai suna yi ko da mutum yana yin wajen ɗabi'a wadda ba ta dace ba kamar irin ta yan wuta kamar yadda ma'aiki yake faɗa kana ji na mhm. idan mutum ya mutu irin wannan halayya ba ka taɓa ji malamai sun fito sun ce wani ya tafi wuta ba babu wanda ya ce wani ya tafi wuta sai ka tana muka masa afuwa a malami zai ya zai gane an kira shi kan waya ya gane a shi ne ai sai ga mutum ina cewa kawai ayowa na addu'a Allah ji kansa nan daga ba sai ce to masu irin hali ka za su daina malam ba kana ji na'am inda kaman lahira ana kira waya ne a bada sako da ka gan kama wasu manya-manyan shahanan da ka san su manya-manyan malaman na suna cikin jahannamu hmm. su na ta tutuma haka yake haka yake bai sai Allah yi ba domin abin da mai shi yayi tsakani shi da Allah ya eh. sani in ya cancance ta wurin nan girman fullan shi da rawani shi ba zai hana shi zuwa wurin ba wanda kuma kake gan shi ba ko bane ba malami bane in Allah ya yafe mishi hmm. yana ga <laughs> kaman bai cancance ya je wuta domin ya yafe mishi ba ba zai je wutan ba kai ya baka mamaki ya maka wuya ka gane amma wurin Allah mai sauki haka ne ina ji malamai suna faɗa suna cewa wato shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala ba wai su yake kona mutum ba ba farin ciki yake kona mutum ba ka fahimta ko Buda Ford ita bauta dan kafiri ma fa aka yi ta Buda Ford mu duk wani musulmi in dai amsa wasa musulmi mene mai fatan ya shiga aljanna na Buda Ford idan dan adam ma ya shiga wuta menene farin ciki mu ko me riba mu a ah, ba farin ciki amma kamar maka wasu hmm. wa'anda yake miyagu in suka je can in suka je can in muna wucewa za mu aljanna ciki kun Allah gaskiya in suka ce mu rage musu hanya mu dai gaskiya mun ce mun ci kyau Allah bu Ford a <laughs> ah, inda mai shi miyagu akwai ga maka miyagun mutane waɗanda yake akwai su akwai su rayuwarsu suna wahalar da bayan Allah da gangan ba da tausayi ba wani sunan ba shi mu ma mm. mun ce za su mm. mu ma astagfirullah ba za mu mu rage musu mm. hanya ba ubangiji ne zai hana su wannan shi ya hana su ka gane ko ba wanda za ka rage ma wani hanya daga can amma in aka ba mu dama aka ba mu dama mu rage ma wani hanya ire ire wannan element ne ah. dai ya ah. mota ya cika ba tura su baya ba ah, mota ya cika tura su baya kenan ford mota ya cika domin muna akwai tausayi tsakanin musulmi da musulmi mm. amma ko wani abu na nan da in ba ka duba wani dan wanka musulmi ne ka raga mishi ba lahira da ka so a mm. raga ma kai a ina ina a ah, ka gani amma kai abin konawa Allah ya kona ka mm. a mai da dama kuma ka yi wani alheri kadan wanda bai kai mugun da kai na yawa ba amma ya fi maka haka mm. ko ba ka ba mala ba haka yake haka yake Bruda Ford haka yake ita da kamar wannan baiwa Allah da ta rasu Bruda Ford muke magana a kanta yanzu ka ce wa mutum ya zo ya nemo sharrin ta kwade wanda ya sani Bruda Ford ka hada mutum da aiki a zai zo ce maka batun tana wanda mu yanzu nan kake bila you see to mu kuma na kake bila ga wani evidence wanda mun kawo wanda duniya ta gani wanda abu ne mai kyau ta amfani da ta da fuskata da aka sani har tana neman wasu ƴan uwa musulmi alfarma akan a taimake su wanda ba ƴanta bane na cikin ta buda ka fahimta mm. magana take ma a taimaki almajirai ko ba ka take cewa ba to yanzu dan Allah iyaka wannan point bai kamata ka tausaya wannan baiwa Allah kai mata addu'a ba habba yanzu sauran yan Kannywood yan fina-finan Hausa mm. sauran su zo su yi mm. wasan kwaikwayo wa'anda lokacin da take neman wannan taimako a ba marayu ba su taimakanta yanzu za su zo suna kuka suna tawaye da su mutumin kirki ne da su kaza ne ka gansu yau da gobe ga sun fara kenan kowani magajiya a jaruma cikin fim she ta kuka kan social media kukan nan da yawa karya ne karya ne karya ne <laughs> trending suke so yayi burda fuwa oh, sai su abin ya trending ya shi yasa kuka to kagan abin da ke bani aushi da wasu ne in za su yi kukan kuma hmm. sai su yi kamar sun shiri mai kyau sai su kukan da shi in sun eh, kare kuma sai a je a za kuka <laughs> amma an kare kuma sai a je ana wani maganan agwagu na cin mutunci na hmm. zage-zage da hmm. sauransu gefe sai sa su jaruman nan ku sa ido ku kallo jaruman da suke Kannywood nan yau da gobe ga za ku gan video kala kala za su zo suna ta awaye suna ta kuka kai wasu su ma za su sa tankwai da su da su kukan dole a ce su kuma suna da abin ya taba su amma dai su sani ubangiji hmm. baya bacci ajiya ta tafi waɗanda suka saura cikin Kannywood nan in suna yi abin da bai kamata ba ne su gyara Hmm. gyara haka ne haka ne shine yanzu nan tana aikin marayu da take duban su hmm. gaskiya wannan organization ta na ban san too much about it ba mana abba hmm. amma inda akwai wanda za su rika abin nan su ci gaba da aikin nan gaskiya na ga kaman sun cancance a helpin su su ci gaba da wannan aikin alkhairin nan domin ita ta fara haka ne buga fara ita ta fara wannan foundation da ta fara ta yi foundation mai kyau kuma muna roƙon yan uwa da su ma su ci gaba da wannan abin alheri da ta fara domin Allah da ta kai mata lada sai sa ake so a kullum mutane su ringa abin alheri wanda zama continuously ko bayan ba ransu ina so na samu lokaci mu samu wasu da suke aiki da ita kan wannan organization zo su muna magana game da organization mu fahimci aikin su da abin da suke da niyyar yi na gaba wanda an an waye gari ba ta nan amma alkhairi ne mai kyau ne al'umma sun kama su tafiye su su yi ma wannan talakawa na ce maka ta ke gidan uwayen da suke samu tabin kwakwalwa yadda take share musu awake ya salam hmm. ya salam hmm. abin ya hmm. ya taba zuciyanka domin kamar da ka sani wasu na kyaman wannan mutane ne sosai sosai da aniya sosai da su tana so ta zauna da su ta yi fira da su ta faranta musu ta yi musu maganan lallashi ta cire kudin <laughs> aljihunta kuma ta ba su kadan kadan a sai musu abinci come on kura-kura dai kowane shi tana da nata amma Allah ya fi mata mana abba mu maganan ka ta karshe to da ford ne dai kawai jin hankali ne kuma kare yan uwa musulmi duk inda ga musulmi ya mutu a mai kyakkyawan zato a masa fatan alheri a masa adda abin da ke bukata kenan mm, batun a ce ka zo ka ce ka yanke wa mutum hukunci ka ce ko mutum wuta zai je ko halin wani ba mai kyau bane wannan babu wanda ya ke ka gaskiya ne yes brother ford to ni wannan abin da zan fara kenan domin da ah, ni da ku da kowa kowa kyakkyawan karshe yake nema duba ya sunan shi wani kaman adam adam a zango kaga na'am yana da kayakaci yana da kurakurai amma an ka duba shi kuma yana da wish a samu mm. gyara cikin industry na ba sani ba yana da wish domin akwai so da yawa malamai na su yi magana ya zo ya ce maganin mm. malaman nan gaskiya ne amma kaga yana wurin nan yana gwada makamman kaman mm. yana so improvement shi yasa shi kuma nan oh, irin iren eh. shi nan in ka zo ka ce hmm. dukkan su kaza ne shi ka tuna wani kaman shi da shi kuma ya fi gaskiya kuma na neman gyara ai zalunci ne ma mutum ya ringa kudin gora kowa da kowa ka ce a industry ba mutum ki eh, ka sa kowa cikin wannan kuskure ne wannan kuskure dole akwai malamai a cikin su Buddha Pod akwai ma janyo ayoyin Qur'ani ma janyo hadisi kuma idan ka duba halayen su zaka same suna da ɗabi'u masu kyau to yanzu irin wannan ya zaka yi mai hukunci ni dai personally ba mm. ah, mutane mm. wanda suke fina-finan hausan nan um, mm. wato na find a lot of them they want mm. they're kind hearted people ka gane ko of course very of kind course. kamar yanzu of very course kamar alinuhu da wahala ka ji wani mutum yana faɗa wata mummunar kalma a kansu Bruda Ford. Na find inda ka jana mhm. misali gaskiya na alinuhu kuma an example ban taba ji wani ya zauna you know da wahala kaga the only thing ne mm. an same su da kuskure no doubt an same su da mutane ne babu wanda ba iya kuskure ta ma abin da ake bukata alherin mutum ya fi sharri sai abu rafot gaskiya ne yes amma a ce mutum wani ga wani mutum wai shi tsakakke ne 100% nobody is perfect Ba da muka ce adam yanzu ga. yana so a gyara cikin industry ya yi kaza kaga ji ka kawuna wani shi ma abin da yake ka ce kaman gashi a gashi ne mu ba mu ce maka bai yi ba oh, akwai nashi da shi mai ke to wani ma bai shafe mu ba <laughs> mu kullum aikin alheri na bayan Allah muke fada exactly to amma shi kuma Adam Zango lokaci ya kai ya bari magana kan video kawai kama ya kamata gyara ba mu gan matakin da suke daukawa ka gani Brother Ford idan mutum yana kira da furen mutum yana kira ai ba zai daina ba ba zai gaji ba zai ta yi ne kuma gaskiya ne sai an kula a gidan uh, in all fairness mm. kuma kaga ba aiki mm. mutum daya bane shi dai yana gwada kaman ba aiki a yi ne in aka show collective interest mm. ina ga kaman ya play a role ya play a role you see that's what i mean you see Adam Zango, Adam Zango uh, muna ji yana magana kind words duba relationship da ke tsakanin Adam Zango da wato mahaifiyan shi na'am wato yanda yake kyautata mata yanda yake mata biyayya ka san dai kaman <clears throat> wangan ga mutumin banza bai yi wannan abin ah, nan ba zai ba ba zai ba bai yi ba zai yi ba ka gane ko ba zai yi ba ba zai yi ba na duba irin wannan abin kawai kana ka gane da difference mutumin banza da wato mutumin kirki mutumin kirki bai nuna kaman bai laifi ba bai kuskure ba amma in ka duba wannan shi abubuwan ka mishi ragowa na'am Rutherford ka kamar ni a goma akwai yan fim nan fa da yawa ni dan gadan kai ne kamar su Abel Mustafa na hmm. san sama shekara 35 ka fahimta na san yaya rayu for example kamar Momo ni na da alaka ma da Momo dan uwana ne sosai na jini sosai bloody brother na ne ka fahimta duk mun sanya maka da yaske rayuwar su mutum ne sosai akwai a ce mai Aminu Sharif Momo eh dan wasan Hausa <laughs> shi ma yana film ah, you see akwai su da yawa wanda ba kai saka faɗo ni mummuna ba kansu ba to kaga wannan sunan da ka kira ina cikin abin da malaman suka faɗi nau wasu sai suna sa maka wani suna momo mumu da sauransu ka gani <laughs> Brulapod wasu kuma za ka ga ba su suke sa ma kansu ba ka gane mutum ya fito acting ne maybe first appearance ɗinsa sai da kiransa da wani suna to sai kuma wannan sunan sai ya bi shi kamar irin su kumurci din da ake magana ka fahimta hmm. to kana ka sami Brulapod mafi yawancin duk mutanen kirki ne idan kana zaune da su yau da gobe amma kana can Cameroon ko kana Ghana ko kana Niger ko kuma kana wani state a Nigeria kawai ka zo ka yanke mutum hukunci ka ce ba mutum ba bane ko da maybe ka ga wani actor ɗinsa a film ka yanke mai hukunci wannan zalunci ne gaskiya gaskiya ne wannan zalunci ne yes eh, wannan shine buga form mun gode maka kwarai ba Thank you so much for coming. Awesome. Ita hajiya da so kuma Allah jikanta da rahama. Allah gafarta mata. Amin ya Allah, amin amin. ba ya zaba mu contribution. Allah saka mishi da alheri kamar da nake fada wato aja da so wanda aka santa da daso a sunanta saratu gidado brilliant actress ne cikin acting kuma akwai ababen da role da za ka play da ya paint maka wani character wannan character nan wasu sun zata a rayuwanka wajen femun nan haka kake wasu haka za su zata amma wanda ke kusa da kai su sun san ka kamar you good person irin ajiya da su ta play wasu roles da ke da very controversial amma waɗanda suka santa wai nothing kamar wannan roles nan tana play ne to wasu mutane kuma suka ce wai wasu roles nan ba aikin mace ba ne wasu malama kuma sun fadi suna fadi wa har yanzu to wannan kuma aikin malamai ne da ba za mu zo mu shiga wuri mu ce kamar in dai malamin ka kawo hujja aya maganar manzan Allah ka ce abu kaza kaza kamata yi kaza ga abin da musulunci ya nuna ba matsala ba masara amma ka zo gaya kana magana sha ce hasada ne ko ko kana son dai a ji kai kuma kana magana amma wasu malumma na nan tsakaninsu da Allah suna neman su gan an gyara wasu ababa cikin Kannywood wani malumman kuma suna da aikinsu kenan o aikin malumman nan kuma kenan su ta buga gwango kan abin da suna gan kaman yana cin karo da musulunci musamman kuma tsakanin musulmai aikinsu ne dole kuma su yi wannan ba mai hana su yi amma fatan ne da ake yi in suna yi su yi da adalci su yi da adalci su san kama akwai wasu suna cikin wannan industry amma ba su player wannan abin da ake maganan nan ba su ciki wani na nan yana cikin industry shi rubutu kawai ke yi example wani kuma na nan cikin industry nan maybe abinci yake zo ya so ya kawo ruwa kowane role da ke play ga generalize duka akwai problem wuri amma ba shakka improvement yana wurin nan yasa wannan bau ya ta rasu da yawa sun fara iri wannan magana ai film kaza ai film kaza eh wannan wani topic ne all together in kana wannan magana za mu saulara mu ji pointinka amma irin wani abu hakan ya faru ma 'yarwaka musulma to wannan magana bai taso ba in za ka yi ma kana yin shi da tausayi domin zuciyan mutane musamman kuma danginta na jini da abuyoyinta na kusa zuciyansu suna jin wani abu yanda ni da kai yanda muke jin shi daban ne to she ka zo kana musu wani abu haka bai da wannan ina ga kamar bai dace ba bai dace ba in ka tausaya ma dan wanka musulmi ka mishi addu'a haka kai kuma ran da zaka cika an tuna da kai a yi maka addu'a addu'an kuma ya ka gare ka ubangiji ya karbi shi kuma yi maka rahma ya maka rahma ka je aljanna ni fata na nan ina rokan Allah azza wa jal hajiya saratu gidado wanda aka santa da lakabinta da so ubangiji ya fi mata kurakuranta duka wanda ta sani da wanda ba ta sani ba duka Allah ya gaggama ibata lada ya fi mata kurakuran shi na addu'an da muke yi in Allah ya karbi wannan addu'a ladan ya kai gare ta wannan addu'a inda kake kuma duka a matsayinka musulmi mai tausai ka kuma ka rubuta amin ka ce amin ka fadi eh, ya go a long way ka fadi abinda take bukata kawai kenan addu'a addu'a addu'a ne kawai wannan addu'a kuma kai mata bai rage maka one penny one penny za ka yi shi da niyan kirki ne ubangiji ya karbi that's it baka baka lose any in ba wani kudin da za ka rishe shi za ka yi ne in dai bakina nawa Allah zai karbi rama gare in naka bakinka ko bakinki Allah zai karbi rama gareta. ta ashe mu dukanmu yi mata addu'an nan alhaire ne mu musulma alhaire ne alhaire ne isa tausaye yawa tausaye yawa wannan addu'a na mata ne cikin zuciya na na yi mata wannan addu'a na da imani yan waye musulmai kuma da ke sauraron mon fm wasu da kuke kallo ku kuma kuna mata addu'a tsakaninku da allah azza wa jal an muka samu dukkanku da ke saulara wannan shiri kuna cewa amin kuna ce Allah ya mata rahama amin shi Allah ya karbi na mutum daya hai ajiya ta huta na mutum daya bawo ta huta to shi mu shine fatan mu shi yasa muke encourage dukkanku inda kuke ku yi mata addu'a ku rubuta amin Allah ya mata rahama ijikanta ibata jannatul firdaus in ta bayan da ta bari na iyalinta azza wajal ya duba mata ya tausaya musu ya kwanta musu da hankali kwanta musu da hankalinsu yana da zafi yana da zafi Allah ya kwanta musu da hankalinsu sannan kuma abuyoyinta da suka yi rashinta su kuma Allah ya ba su hakuri domin tana nan a matsayin mama ne ma mutane da yawa wanda take ba su shawara mai kyau wanda take play role na umma ka duba duk lokacin nan suna tare da ajiya saratu gidado matsayin umma suke kallonta suna respectinta suna kunyanta domin tana ba su advice mai kyau tana gwada musu wasu mistakes da su suka yi farko cikin aikin fina-finai da take jansu kasu yi in suna yin su daina su bari duka tana yi ka gani ka gani mutumin kirki kenan ko da ya yi mistake bai son da wanshi ya yi ko da ya wani kuskure jiya ba ta so yarwanta ta yi tana play wannan role ta ƙarshen na ya kyau wo ƙarshen ya kyau ba farko nan ba ba farko nan ba wo in ka duba ƙarshen ga ka je ka duba abin da ta sa gaba take yi ba shine fina-finai ba wo shine me taimakan marayu da talakawa ta kai musu ziyara inda suke jinya ba su da lafiya ta zauna su yi fira tare su yi dariya tare ta kawo musu abinci su ci suna cin tana fila ta kawo kaɗan da ta kawo na kudi ta raba musu hannunsu a wanda suke da tabin kwakwalwa recently ta je musu ziyara na gan video na duba wannan video hankali na ya kwanta zuciya ne sanyi ne kallon wasu uwayenmu da suke wannan wurin da ake musu jinna ake musu jinya ga ajiya saratu gidado ta shigo wurin nan da kayan taimako ga wanda suka zo da ita suna wurin suka zauna suna ta fira da su suna ta wasa da su suna ta kwanta musu da hankali da yawa wannan mutanen nan wasu suna kyamansu wurin na ita kuma take so wurin zuciyanta ya kama mutumin kirki kenan karshen ya kyau in karshe ya kyau in ka fara aiki irin wannan aiki to alama ne alama ne wasu na nan sun bar duniya irin wannan abin ko kwaya da baka samun kansu ko kwaya ɗaya baka samu in ka je kana bin video sunsu musamman ta karshe nan wurin ma ne suke suke shigantakan da kyau ta karshe za ka gan suna yi ababen ban tsoro ta karshe za ka gani akwai wasu mana nan da ka ta kaka abin da suka yi ta karshe video su da sauransu kana gudu ne kana tsoro ma ka zo ka ta amma ga wani gaban ya Allah ta karshen ga kuma cikin watan ramadan magana da ta yi jiya jiya kafin ta shiga daki ta koma wurin Allah azza wa jal shine ta ce tana tana da wato fata kafin a ce za a kira sallah filin idi nan ta dunka talaka da marayu kayan idi su ma su sa su je wannan sallan nan ta samo musu abin da za su ci su ci su samu kwanci hankali su ta wurin nan wannan marayu na ta ce wai shi ne abin da take roka mutane a tanye ta ta yi ba wai a bata ta yi ta yi wani wani abu da shi ba wannan abin ta ce yana nan ba ke faruwa ba da bakinta video sun suna nan ta wani na nan suna kwantawa aka ja ka duba video sun su shi a ce shi a ce a ce ba ba bakin ka shi mutu shi mutu shi yasa wa'anda suke yada wasu video sun banza banza cikin fina-finan Hausa da sauransu da yawansu ba su samu irin wannan shida in ba su gyara ba ba su samu shi dai ka mai da shi habit ka mai da shi abin da za ka yi shi yau da kullum to ka samu domin ba ka san lokacin ba in ka san lokacin ne shi ne za ka yi wani jinkiri domin ka yi shi daidai lokacin amma shin kin sani ba ka sani ba ka sani ba ka sani ba ashe in ya zama habitinka in ya zama habinka abin da kai ya shige ka kana yin shi all the time ko da wannan lokacin nan mala'ika ya zo ya kwankwasa kofanka ka san ka je in peace abinda za a gan kan video sunka ba zai ja maka sinuwa ba ba zai ja maka bakin addu'a ba yawan ba domin ajiya da su wannan niyan da ta yi kan marayu da sauransu shi ne su da ta yi ta karshe ba dada wanne za a jinta kun gani inda ta zo tana wani magana ne na bazanci ko maganan da yake na cin karo da musulunci inda da shi ta zo ta karkare ni da shi za a yanke mata hukunci adalcin kenan to ba ta yi ba ta gama da wannan ba wanda ta gama da ga alhaire ne niyan kirki ne a yi mata hukunci da waɗannan ubangiji ma karshen yake so karshen yake so isa ya kamata da ni da kai da su a yi ma'ajiya saratu gida da addu'a a yi mata adalci a encourage mata musamman da suke cikin fildin fina-finai hausa irin wannan aikin kirki na alhairi da hajiya da su take yi duniya aka gani musamman ta karshe rayuwanta nan su kuma su fito su zo su yi su mai da shi aikin yi tsakaninsu da Allah su gyaggyara wasu abubuwa su sun samu indin mai kyau at least wanda za shaida amma ba kullum kare zamana kullum da sun fito za ta zo ta zauna ne kawai ta sa jan baki a duba jan bakinta da na wancan bawuyan Allah na waye fi sa'u ba irin wannan bidiyon nan bai ba ku bai ba ku good legacy don wasu na nan bidiyon da ta zo za ta kwaba jan bakin daga nan e kai ari wato wuyanta mai sawo idanunta kuma ta ja abin bakin dogo shi ta ta zauna tana cin cin gam tana wasu magaganu tana wasu magaganu to yi zamana wannan kika bar shi a karshe kika je daki ba ki fito ba kamar yadda hajiya saratu ta shiga daki ba ta fito ba da wannan fito da yanke miki hukunci za za ce ga aikin kenan ya shi nan ana a taimake marayu da talakawa ke kuma kin zo kina nuna gwaninta na sa dogon jan baki gwaninta na jan eyelashes ya kai tunki dogo gwaninta na ki zo kina nuna wa mutane kin fi kowa cin ciwon gam kina fasa ciwon gamun left ki fasa shi right ki fasa shi left ki zuba kuma cin mutunci ki tafi to hajiya da su ko daya baganta da cin mutunci ka tuba ta karshen ga subhanallah magana da ta yi ta karshen nan ya burge ni ya kwanta mini hankali na irin shi muke so muna gani shine amma yanzu ga kawo kan tiktok kan wato facebook kan youtube wasu matan suna yin kamar su je mala'ika adresin da aka bashi ta zuwa yana cire rai nan kamar su adresin su na bashi ciki <laughs> Allah akbar yadda suke rayuwar suke kenan kamar an ba mala'ika mai cire rai sunayen mutane da adres ya ta yawo yana cirewa su kamar suna da wani garanti ne kamar ba sunan su cikin ba kuma adresin su cikin shi yasa kowane irin shagantaka za ta ta da dakin ta ta yi ta yi bidiyo da ta ga dama ya dace da musulunci bai dace ba ba ruwanta in ta kare ta doki waya ta charge tana bacci tana allah la gobe ya tashi ta zo ta yi sabon video hey hey a wannan wake up call ne wake up call ne ni dai aikin da ta sa gaba tana yin ga ya kamata ce matan nan da yawa sun kama irin wannan aiki suna yin abin da ya sa nake ce mata duba mata ubangiji ya ba su wani wani sun an kalli suna da brilliant in za su yi wannan abin suka sa rai zuciyarsu za su yi tsakaninsu da Allah suna yin shi ya kyau fi na mazan nan yes suna yin shi ya kyau ya fi na mazan duba abin da ajiya da su take yi da kaɗan kaɗan da take samu in ta je tana taimakan talakawan in tana helpinsu su tana share musu hawaye ga wani lokaci situation da take ciki wani attajiri namiji yana da millions bai yi amma ita da kadan ta te wurin nan ta ganta wuri ta je ta yi gwargwado da kaɗan nan ta yi gwargwado ashe kuma kuye kuye kuma ku yi to irin wanga baba duka an muka duba ba abin da za mu mata shi mu mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya jikanta in ta kai bakin wannan giant gate of janna ubangiji ya sa sunanta na na rubuce ina na rubuce wurin an rubuta ajiya saratu gidado suna aihuwanta tana cikin wanda yake tana cikin wanda za a su into janna Allah sa sunanta na ciki Allah sa wurin ne sunanta yake Allah sa da ta kai wurin nan inda registration take kenan domin kowa da inda registration shi ke kowa da yake wani na nan da ka kai wurin nan za ka gan kaman ashe visa musuluncinka an <laughs> an revoke shi domin shegantakanka ka gan kamar yi wannan abin nan wani kuma na nan kana gan shi ba kowa ba ne wasu na gan aikin da take yin ga kankani ne suna gan kankani ne ba wani aiki ba ne ai ba ita subhan wurin alki wurin Allah babba ne ka duba maraya daya tsakaninka da Allah ka ji shi ba domin riya ba tsakaninka da Allah maraya daya wurin azza wa jal wannan kawai yana ya baka aljanna yana ya yafe maka kurakurai da yawa domin maraya ka doke shi ka mai da shi naka ka duba shi yadda ka duba shi aka azza wa jal zai duba kawo yadda zai duba ka kenan ya duba ka an kana duban maraya kana duban 'ya'yanka ne ko ko kana duban wa'anda za su duba 'ya'yanka da said in kana duban kana duban maraya kana taimaka mishi ya samu ci ya samu sha kana taimaka mishi ya je makaranta indirectly kai kuma kana, kana duba wa'anda wata rana zai duba 'ya'yanka ne you never know domin kai maka bai 'ya'yanka ko su barka ka bar su ko su barka idan kana alheri ya kuma back to you ya bounce back to you kana shari kuma ya bounce right back in your face a wanka ban ya Allah gaskiya abin na da zafi a jiri wannan news shi sa da abin ga ya faru aka ce ajiya da so tara su menene abu farko da aka fara yi menene abu farko da aka fara yi musamman mutanen da ke da manya-manya wayoyi menene abu farko da suka so yi shine suna gudu su je su duba wani irin magana ta yi jiya kafin ta wuce shine abu farko da aka so yi da aka ji ajiya saratu gidadu ta rasu ta koma salam farko abinda mutane ke yin wayoyinsu sun je kan facebook page ta sun je kan instagram ta sun je kan wato social media accountinta suna duba me ta yi ba wani shekara ba suna duba aikin me ta faɗi jiya jiya ta zo ta yi magana shekarun jiya ta zo ta yi magana shi suke duba wo ba wani abu shi suke sauri sauri sai su duba da suka kan wurin nan shi Allah ya sa sun gaban ya Allah ta ce wai maraju da talakawa za ci sallah hankalinta ba ci kwance domin tana son ta yi musu dunki kayan da za su sa su je sallar idi da shi tana son yadda za ta yi ta faranta musu rai in an sha ruwan azumin wannan ramadan su je su ci sallah da kwanciyar hankali abin da aka ja ka gani kenan ta wasu na nan da an ji nasu ya faru in aka yi sauri-sauri aka tafi wannan wurin aka ja kai kallo abin da sa gani nan ba kyau sun san kansu sun sani sun sani da yawa suna sauraron mu yanzu na kan cable fm wallahi azim sun san wasu abubuwan da suka tutura kan facebook page su da su uh, instagram su da youtube su sun san kaman in wani abu haka da ya cika da ajiya saratu gidado in ya same su in aka ja ka duba su da kansu sun san kaman ba su so a tuna su da wani irin wannan ababen nan to kai da baka so a tuna baki so a tuna da ke da irin wannan ababen nan gara ki je ki gyara ki make sure kaman abubuwa masu kyau kike sa wurin nan domin ba ki san ranar da za a kwankwaso kofan ki ba in an kwankwasa kofan nan yanda aka gudu aka jana duban mai aja da su ta fadi jiya mai ta manna wurin nan jiya kafin a ji wannan yau haka za a je ana duban naki ke mu da kike carnivold kike aikin finafinai finai fam da kuma jarumai da suke carnivold yadda su duka suke kwankwanto su je su duba instagram facebook youtube twitter tiktok mai ajiya saratu gidado ta fadi jiya kafin rasuwanta suna kwankwanto su gani to su kuma hakan in aka ji su za a ja kwankwanto a duba abin da suka yada wuri to yanzu ka tambe kanka ki tambe kanki jaruma abin da kika yada wurin nan yanzu wannan lokaci in aka wayi garin bakin nan kina fata a tuna da ke haka nan wannan shirin da kika yi nan da ke zube wurin nan kina fata a tuna da ke haka nan inda ba fatan ki nan ba to ki daina addu'a kina cewa Allah ya sa karshen ki yayi kyau karshen nan yana kyau ne da aiki fau sai ki koma wurin nan ki je ki gyara ki make sure aka zo wurin nan ana kallo za ga abin da ke inspire mutane abin da ke sa mutane su tashi suna abin kirki ba ki je a gan wasu abubuwan da kika zuba wuri sai dai jan mutane suna shigantaka ya ka ga wannan abin nan kin fail kin fail the moment lokacin da kika kunna tiktok kika kunna instagram ko facebook ko youtube za ki video to ki sani wannan video da za ki na ya zama video ki na karshe ta karshe ke na video ki kenan ke jaruma ya zama ta karshe kamar yadda hajiya da su ta je ta yi yi zama mata ta karshe amma alhamdulillah kun ga najiya da su alhairi ta fadi karshe niyan karshenta alhairi ne to kaki samani kin yi maganan banza kan bidiyo yau kina gan kamar ke yariya ne kila jibi ki mai kyau ta karshe nan kila shine zaki zo ki banzanci yasa ka saba da abin kirki ki saba da fadin abun alhairi kina da wani talakawan gwanku da suke nema na ci subhanallah je ki tanye su su samu na ci ki tanye su su samu rufasiri tsakaninki da Allah kina da wasu marayu da aka bar su kin san su rayuwarsu na da wuya je ki help su out ubangiji ya protecting ki kin samu kyakkyawan karshe don aikin kirkin nan karshe shi yana samun kariya protection protection no domin ka so mai irin wannan abin nan ya ta janka ya ta janka ita wannan shegantakan da ka bari kin bari simple as that duba addu'oyin da ake rubuta mu ajiya da su yanzu nan da muke wannan magana kan cable fm ina kallo addu'o'in da mutane ke yi ma ajiya da su ajiya saratu gidado ce ka gan zuciya na hankali ya kwanta zuciya na sanyi zuciya na sanyi zuciya na sanyi na ji daɗi nan yanzu nan muna kallo omar osman wa allah ubangiji ka jikanta abin da rubuta kenan Omaro Osman shi kuma rubuta shi ma rubuta wa Allah ya gafarta mata amin suma amin wangan da suka yi ga duka suna yi mata wata rana shi yi musu suna wannan addu'a wasu za ku doke shi wasa ne amma wanda Allah ya karbi addu'anka shi kenan amin mj wai Allah ya mata rahama gani al'umman manzan Allah suke doyin nan brilliant biliya magaji magadi ya ce wai allah ya jin kanta amin ya allah ga niger boy umar wa allah ya karbi bakuwancinta amin amin amin masu hamisu ya Allah da jikanta ya gafarta mata brilliant irin wanga addu'o'in nan ke nau shi take bukata ba batan lokaci ai wani abu daban ba wanga bayan Allah da suke mata addu'a duka Allah ya sa wata rana in kuma kun cika a yi muku addu'a mai kyau hakan ga Allah ya sa wata rana in ba kunan a muku wannan addu'a ba ka sani wannan ranar ba amma ranar ya kai waɗanda suke wannan da suke ce Allah ya fi ma ajiya saratu gidado ibata janna su kuma muna roƙa Allah azza wajal isa tuna da su kuma kabiru muhammad ya ce ubangiji Allah ya yi mata rahma yusuf fufana we amin umar sani gaswa ya ce wai Allah ya ji kanta da rahma eh amin amin amin ya Allah real abdul mu uh, misau ita Allah jikanta Khadija Bashiru uh, Basiru Khadija Basiru Allah jikanta da rahma in sister Khadija Basiru amin ya Allah Osman Ahmed wa Allah jikanta ga sunan Abba magajiwe Allah jikanta da rahama Alima Samira wai hmm bawon Allah Alima Salima Ubangiji ya sa zuciyanki sanyi domin wannan hun da kika yin ga na sa ku magana Allah sa zuciyanki sanyi ki karbi addu'anki da zaki mata na alheri salisu ahmed hamza yi ma addu'a wai amin in ji ahmed abdullahi wallah jikanta tsakani da allah wanga mutanen da kuke rubuta addu'an ga cikin ku daya wanda allah ya karbi addu'an shi inda kama ana kira waya da shi ta kira ta gaya muku muhimmancin addu'a da ake mata amma ba kira waya inda ajiyar da su take ba a kira waya ba a kira waya da kun ji tana ce muku ta gode amma godiyan da za ta yi muku Allah shi zai yi ita ba za ta yi ba domin ta tafi wanda ke shaida wannan doyin ga duka shi na azaba muna fata mu dukanmu ya saka muna da alkhairi isa mu gama da duniya lafiya isa mu gama da duniya lafiya kuma iyalinta allah ya ba su hakuri allah ya ba su hakuri it's tough mm, ya ba su hakuri an ka gandan wanka ya ci gaba in ka ga ya ci gaba next basin nan kila kujeranka na ciki bawon Allah next basin nan kila kujeranki na ciki kila kujeranka na ciki a basi ne o a doki wasu a tere su basin ya zo ya doki wasu ya tere su kuma duka fasinjan da ake sa cikin basin da aja saratu gidadu ta shiga ciki ta je darussalam wannan free ticket ne kuma dole ake sa ka ciki ba da sonki ba dole ne dole ne fa inda ba dole ba ne da yar wana sai ki ce kaman in ya kai kanki ba ki shiga motar nan amma wallahi azim iya kai kanki kin shiga in ya kai kanka danwa ka shiga wannan motan nan ko ka kaso ka shiga ko kaki kaso ka shiga basini da ya zo ya park wannan basin nan ko ina ka gudu ka te in dai kujeranka na ciki to shi ka shiga ka shiga ita kujeranta na ciki shi ta ta shiga wannan basin to ke kuma yanzu basin ya komo yana jira ina faki kujeran wanda ke cikin azawajal shi kawai sani ai wannan ma kawai ya kamata mutum ya baka tsoro ya kamata ya baka tsoro kamar kaya kin yadda dare nan kin ci abinci kin sha lemu kina zaune cikin air conditioner hankalin ke kwance kina jin daɗi maybe sallaman ke na bawo ko kina saulara wannan shiri yanzu nan da ke da mijinki ko mijinki da ko da iyayenki ko kanninki ko yayaninki kila next bus na cikin ku na ciki Allah wa alam shi kawai sani sani ba in ya kasance kina cikin next bus kika shiga kika wuce me za ki fata bayan Allah da ke saulara musu yi miki me za ka fata su yi maka za ka yi fata su yi maka da in ka kasance ka sinci kanka cikin wannan situation fatan ka ne maka da domin da za kan nan kudi ba ka rabon kudi yawo balle ka ce kana da wani kudi cikin bank account ka za ka in ka gan an tare hanya sai ka cire ka ba immigration Allah ba su karban bribe da kaka wurin nan kayan ka za dudu ba na alkhairi a auna da kaka wurin nan ana jefe-jefenka da mummuna addu'a an san kai kayi barna wani na nan kana kauna ana jefanka da kyakkyawan addu'o'i rama na ta binka ina ta shine ina ta shine next basin nan ya arrive za duk wanda za ka zauna za ki zauna kina izgilanci kina shakkenci kina mungun fata kan wannan abin da ya cika da ajiya da so a tajira suna wani movin nan ajiya gida wato saratu gidado next basin na zai yi kin shiga cikin kimakinti in wannan ba ke shiga cikin wannan bas ba iya ta zo ya kwashe mutane kuma dole dai wani rana ki na ciki kujeranka na ciki dole baka sani ba wani rana ne maybe wani ranar da kai kuma ka rubuta kaman ranar nan ka kana tara kudi zaka sai wani shanu ka yanka shanun ka yi murna wai ka ci zaka yi wani menene birthday ko wani abu ranar nan za ka baka kujeran nan ka te ga shanunka na wuri nana kallon shi bai kare ba ka wuce ga shanu yana wuri ana maka wanka za ta yi da kai ana shishirya ki za ta yi da ki makabarta kin bar tiktok accounting ki ga mutane da yawa 1 million kan tiktok kin bar su ga mutane kan facebook page ki da yawa kin bar su ga mutanen da kike fama ki faranta musu da shegantaka kin bar su wannan mutanen nan da kike fama ki faranta musu daga shigantakan nan da sun zo sun ga abin nan sai su gudu domin ejentoti ne su da ke da su kuka yi da ke da su kuka yi isa musamman sisters mu da suke Kannywood suke Kannywood su kasance suna take lessons kamar da na fada da yawansu suna da zuciya mai kyau amma sun sunti kansu cikin wani environment wanda wannan environment nan akwai mutane masu kallon fina-finai da suke da expectations da yawa suna da ababai da yawan da ke suna fata a yi musu to in ba ku yi hankali ba kun saura kuna ta bautan wannan fensin nan ku ta yi musu abin da za su ta prison ku amma akwai wanda ya kamata yi bautan shi shine Allah wannan abin da za ki ta zuwa kina zuba kan TikTok kina zuba kan Facebook kina zuba kan YouTube ki bauyan Allah wannan fensin da suke prison ki suke jin dadin nan shi ki tambayi mala'ikun Allah da suka rubuta suke kallon abin nan za su yi murna ubangiji zai murna kamar wannan shegantakan nan inda kika ta yi kin samu suna kina shegantaka da shi zai ubangiji za ki faranta ma ko dai mutane nan supporting nan da yawan mutane sisters nan in ka fit da facebook da youtube da tiktok social media an ka fit da shi wannan rayuwan nan 99% su sun bari wannan shi ne gaskiyar magana domin ko yanzu nan ka doki mota in ka tafi kano in ka yi shuru in ka bi su yan fina-finan in ka ga ainihin rayuwar da suke ciki daban ne da abin da suke yankin social media za ka ganta ma gida tana zaune ta yi magana ba jin muryanta amma kunna mata kyamara a ce mutane ah, dubu daya suna kallonta kan facebook shikenan shi auka ya tashi abin da zaka fari mata kawai kenan o in tana zaune da mutanen gwanta da family in ta doki mota za ta je ta sai tuwo ko ta ci abinci ita da mamanta ta je different person altogether kakan different amma kunna mata camera malam tafiyanta ya sake immediately da ka kunna camera ka ce kana nuna ta kai sai kan facebook tafiya da take yin na ladabi da sauransu na boom ta sake ta yi maka wani tafiya daban domin yanzu ta san mutanen nan suna kallon kallonta fensi na kallo kakan za ta su yanzu haukan zai tashi shi yasa shi wannan social media nan wurin nan ne ya kamata mutum kai ya yi shi ne suna nan kan cikin Kannywood yanzu nan in dai suna fadin gaskiya sun ce maganan da Fuad Umar ke yin nan gaskiya ne wallahi sun ce gaskiya ne domin me in ka kunna musu kyamara wurin nan aukan ke tashiwa wurin aukan ke tashiwa in ba kyamara ba su abu dai wanda suke kyamara ba su yin shi rayuwarsu real life me yasa ashe nan ya gwada miki kaman kin get addicted to pleasing mutane supporters followers wanda za su baki alama annu su ke sa ki wannan shigantakan nan ki fito yau kina fada da wance ki mutuncin babanta ki taba man wani ki fito ki sa jan baki ko menene ki fadi ki kuma bar video na wurin nan ki je ki kwanta lafiya kin mutu rana da video nan zai zama ta karshe da kike yi da shi za tuna da ke duka wakin doki kan kiman ki star ne ki jaruma ne kan kannywood kina so a ki suna sanki shi ta kina so a ce kin kika fito kina fito da wuta kina son can baki mai tsawo ki sa wato ah, eyelashes ki mai tsawo ki ta ware idanunki wannan hauka ne why not eh ba ce ki ci kwaliya ba a wani kika zo da ki magana ki show ki, ki showcase when wisdom ki showcase when wisdom when maturity when class ki set an example ki bada ji kaman kina yin wani abu good wani abu positive ki bada ji kaman inda kike cikin kano nan kin samu wani course wani abin da yake kina yi ki help talakawa maraju ki help mata da suke need help kina you doing something amma 99% in kuka fito jaruman kanawood mai kuke yi fadace-fadace da cin mutunci na junanku to wannan bidiyon kuka wata shi da zama na karshen ku aja su ta karshen rayuwanta ta samu course mai kyau ba binda ke da ban sha'awa ga mace ta zauna ta yi tunani in kama me za ta doki sunan ga da Allah ya sa saka santa duniya musamman Africa me za ta doki ta yi da sunan nan da zai zama alkhairi ce kai bari ta kwankwasa ta kira mutane su zo su hada baki su duba talakawa su duba marayu su faranta su rai su je gidan wanda suke da tabin kwakwalwa musamman mata su je su faranta musu rai su zama abuyoyinsu su zama umarninsu su zama yarwayensu su zauna da su su yi fira da su su mutunta su shi ta saura tana ta yi think about it think about it ke kuma yanzu ga ki doki wani course muna so matan kenwood canwood jaruman canwood kuna da very intelligent amma dai you need to make some changes you need to make some changes wani lokaci wasu malumman in suka yi wazi suna wazi ne domin wannan malumman nan ko kun kukin so babanninku ne su kuma suna wani wazi ne domin suna kallon ku a matsayin 'ya'yansu shi yasa suke baku wasu shawara to shawarar nan in kin san tsakaninki da Allah mai kyau ne ki karbi shawarar nan ki sani kin wuce kin bar Kannywood ki sani fawo kin wuce kin bar Kannywood ka wuce ka bar in ka ce kai superstar ne daga kanewood rana daya za tashi amma da hotonka a BBC a ce babban jarumin Kannywood kaza kaza ya ce je da superstardom ga laurin da in za ka je kuma followers da kake da su hundreds of thousands kan youtube facebook instagram uh, twitter ka da su can ka je ka ce malaika su auna ga maka adadin ladan shi nawa ne ka sha mamaki kin sha mamaki ashe ba shi bane to aikin da ajiya da su take yi na duba talakawa ta taimaka musu ya fi karfin followers 1 million ka faranta ma talaka musamman maraya da yarai ya fi followers 1 million amma akwai wasunku kuna da followers 1 million ba abin da kuke yi da shi shi da ku ku kwaba musu jan baki dare da rana kuna ta cin chewing left right left ku ki duba nan ki duba agu ki duba sama ki yi kasa bai kai awa daya kuma ki kuma dawo wo za ta kwanta kenan ki zo ki sa video ke <laughs> eh? wo za ta kwanta ma shi ta zo ta yi video wani lokaci ma video ma za ta zo ta yi maganan banza ta cin gobe Allah yadda ta zo ta yi kaza kin je ki kwanta gobe kaza da kika ce kin zo ki yin nan kin tashi amma kin yi shi gaban Allah gani ubangiji zai ce kin ce kin yi kaza yau ko to kin ta mun taye da ki amma an taye da ki wani gari daban wani duniya daban wurin za ki tashi to yanzu abin da yi shi gaban azawajal yi mu gani ki tsoro kamar kin kwanta da daren ga ki bude idanunki za ki gan kamar farin zani ne farin zani ba light kina cikin wani rami duhu ba ki tsoro wani producer daga wato a Kannywood ba dai zo wurin na cikin ramin nan ya zo ce ki ba ba wani script da za zuwa baki wurin nan in aka tambaye ki darussalam batu addinin ki sai ka je kina kira sunan producer kin sha bulala <laughs> ya Allah aka ce me kika yi wani ake kika ji sai ka kina kira suna wani producer wani director tsakaninki da Allah me za miki bulala bulala ashe batun fim da batun duniyanci da batun facebook tiktok youtube twitter nan gano za ki bar shi fawo shi yasa in dai kin ta zuwa kina impress mutane da jan baki dare da rana ba fin da za ki zo ki she wannan you better find something good to do she da ki samu wani better to do wani abin da yake useful wani abin da yake productive wani abin da yake beneficial she ki yi kamar yadda ajiya da su ta yi proud of her obviously ba ka samunta 100% in ka zo ka ce mini ai ta taba kuskure kaza ta taba kaza kai in muka sa maka ido mun kawo naka dubu za ka aje kurakurantar nan gefe kai mata addu'a in za ka zo ka sa mata ido da wannan abin mun muka sa maka ido mun kawo naka dubu kai kai ka san kana da yafi dubu kin sai naki yafi dubu yasa yanzu abin da ke cikin ne dukkan mu inda muke ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya ya yafe mu mu kurakuran mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ajiya da su wato saratu gidado ya ji kanta ya sa wannan aikin da take yi na taimaka ma marayu ya sa aikin ya ci gaba ladan kuma allah ya kai mata credit ci gaba wa'annan mutanen da ta je ta faranta musu rai za ka ganga wata tsohuwa wasu tsofin da wasu ke kyamansu su ma jefa su daji a ji a doko a kawo su wani wuri wasu ma jefa su a musu kasafi da kage shari a ce mayu ne irere wannan mutane a kwaso su a za zuba su a tashaninsu hajiya saratu gidado ta ce wai ba su deserve wannan ba tana zo ta kai musu abinci ta kai musu ruwa ta zauna wurin ta yi fira da su tana fira da su kuma normal ba ta nuna musu wani bambanci it's beautiful na gan bidiyon nan za ka gan tana zufa tana aiki wannan lokacin da take wannan aikin nan wata jaruma kuma cikin kennywood da aja saratu ke aikin Allah take batu marayu da wato talakawan wata kuma wannan lokacin daidai ta kunna tiktok tana ta nuna gwanintan shafa jan baki tana ta nuna gwaninta tana nuna gwaninta ta sa idanu eyelashes mai tsawo wato tana nuna gwaninta wani wanda da yake ba lada amma da same time nan ga aikin da ajiyar saratu gidado take cikin kauye take yi tana bin bulare da wasu na sun fi karfi suna gan sun fi karfi su shiga tana bin wurin tana yi ba ta samun wahi balle a ce wai ta sani ba ta sani ba amma tana yi domin ya shiga zuciyanta ta samu wannan abin da ka duba ta karshenta ta sake so many things shi rayuwanta passion da ta sa gaban nan shi ke ga passion nan yana da wonderful wonderful yanzu sauran jaruman kenwood su zo su yi kuka na sati daya su koma competition can baki shi ne da yawan abin da za su yi kenan <laughs> gaskiya ne za su zo su yi kuka na sati daya kowane awa daya wasu za su je su duba shin jaruma kaza ta yi bidiyo ta yi bidiyo game da rasuwan ajada so za su je su yi kwankwanto suna yawo ne page by page suna duban kowane jaruman ta yi magana to jaruman nan da suke bin su page by page na wasu su cikin sun kasance passengers wani ba su ba sani ba hello ke da kike zo kina magana kina nan matsayin ki jaruma kina kallon jiya jiyan ga ke da ajiya da sun ke kano kuna wurin tare within a blink of an eye ubangiji ya yi kun fayakun ya ce ajiya da su kwanta in kin kwanta kar ki tashi ta kwanta kuma ba ta tashi ba bai baki tsoro an wannan ya nuna kaman azza wa jal sauki ne ke kin kwanta yau ya yi miki kun kun bi shikenan and it becomes or it shall, it shall be dole ne ta ma ya yi miki wannan kun kun ne ba wai wani ba ba ba creditin waya ba ne <laughs> rayuwa rai ba kreditin waya ba ne kamar ka sa unit cikin ka kwanta ka tashi garanti domin ka sa ka sa kudi ciki a'a rayuwa ba waya ba ne kun san waya dai in kana son kai kira as long as ka sa kudi ciki kuma ka cajin shi addo garanti ne ya aiki ya te waya ya te in ka kira ya te in ka kunna ya kunnu domin ka sa credit amma rayuwa ba abin da za ka je ka charge ka sa jikinka ka ce za ka kwanta in ka tashi in ka kwanta ka charge ka charge rayuwanka ka kare shi sa ka tashi no bai da wani abin in ka kwanta da kin kwanta kan gadonki kin kwanta ne a yi lissafi ubangiji ya decide shin ya doke ki ko ya tayi da ki shi ne kawai duk lokacin da mutum ka tuma kan gado ka mike ka mika da kanka ne gaban Allah kana kwance shi in ya ga dama ya ce kai tashi ke ci gaba ke kwanta wacce tashi ke kuma kwanta kake tashi duk lokacin da ka kwanta kika kwanta duka that's what you doing kin kwanta ne gaba azawajal baki da control kin surrender kin bashi in shi ya ga dama ya ce ki tashi in bai ga dama ba kin kwanta wurin nan a ta kiran wayanki bai shiga abuyonki su kira ba su samun ki domin kina cikin wanda Allah ya yi kun faya kun kansu ya ce kwanta kake tashi ba wanda zai ta yi ki ba fahimta ba balla ce kin kwanta cikin fim sha a ce an kawo ki wuri wani wuri an za miki hehe kin tuma wayo Allah kin farfado hmm. wannan kwanta na ba na fina-finai ba ne da kin kwanta shi kenan kin te da salam ne tafiya zaki ki ta yi kina ga halittu kala-kala anya kina ga unguwan da baki taba samani akwai ba inda ajiya da su ta ta kira ni ta ce miki hey Kai jaruma sake tafiya kai jaruma yi kaza kai jarumi yi kaza tun dama ta ƙarshe rayuwanta abinda aka ce tana yi kenan tana ba jarumai shawara tana ba shawara ta zama mama tana jan su ababen da bai kamata ba ce hey kaki in ta taba wani kuskure ne ta masa ce kake wannan kuskure ita ta taba yi saboda yadda take da kirkin zuciya ce ta incest kamar ta zama role model ma wasu bayan allah nan kasu yi wannan mistakes da allah zai yi ta for something even bigger shi ta shiga anyan taimaka marayu amma ka samu ta da wasu kurakurai yadda kara da naka dubayya ubangiji zai yafi maka haka kuma muna fatan yafi mata insha Allah mun samu lokaci mu engage kan wasu other topics Allah ba mu yawanci rai da lafiya gisa yanda aja da su ta samu passion take something good something kind soyayyen marayu ya zo shiga cikin zuciyanta soyayyan talakawa ya shiga cikin zuciyanta mara lafiya da wasu suka guje su suna gan suna da tabin kwakwalwa suna kyamansu ubangiji ya duki soyayyansu ya sa cikin zuciyanta tana bin su lungu da lungu su zana su ci abinci tare su yi fira tare ta kama su alkhairi tana kokarin da ta yi ta faranta musu wannan azumin ga jiya jiya bidiyo da ta yi ta ƙarshe ta kara cewa an je sannan idi ita abin da take so ne ta dunke ma talakawa marayun nan kaya da za su sa su je sallan idi da shi da shi domin su kuma su samu kwanci hankali kar su je wurin nan wurin wani down mood down mood wani energy da yake su feel different to kusan maraya gaskiya shi in ba mishi ba in ba ma maraya ba shi ke tuna mishi wasu wato jarabtan da ya faru cikin rayuwar shi maraya haka yake in ba tuna mishi in ba mishi ba wani misali inda baban shi na nan ko man tana nan wasu abubuwan an yi mata an yi musu in sun fita yadda sauran yara za su fito sun shiri suna rabin wasa su masu fito da nasu amma ya fito ba rigan kirki ba abin wasa kagan shi tuna da maman shi ta kuka tuna da baban shi ita kuka she ga wata ta zo ta share awaye ta mika ma maraya bin wasa ta ce maraya riganka da ya sassage ko ya za mu ce shi cire rigan nan ga sabon riga sa wannan riga fita mu je sallar idi tare can you imagine joy the happiness da ta sa fuskan wani marayu just imagine for a moment to kai ka ma maraya wannan abin shi ubangiji manta da kai la ba zai manta da kai ba muna fata ya saka mata da alkhairi da wannan aikin kirki inda take Allah kawai sanda take yanzu nan domin transition ne an bisa gawanta daga kano amma janin da saurin da zai je ubangiji ya san da zai bi da shi duka muna fata duk inda ya bi da shi duka ya kasance wuri ne mai sauki inda za ta getare ta zo jannatul firdaus suna na da umar wato mun yi magana da yawa kar kowa doki maganan nan ya yi zafi mun yi magana ne cikin zuciyarmu da niyya mai kyau a kuma kamar da na fadi ina respect ni ban rena mutane jaruman da suke kano musamman matan na gaya muku suna da kind suna da kind amma suna da kuma challenge domin shanin waya wayoyin da ke hannunsu na su impress mabiya followers jarabtansu kenan shine na gaya maka in ka same su ta kasa da yawansu very kind people suna nan da iyayensu wanda suke tare da iyaye wanda ke tare da mazajensu sun zauna ita da mijinta ko da tubani na aka haji da tankwa sun ci tare su sha ruwa tare amma kana kunna video za ta ja baya tana kallon kai shi wannan abincin da kake ci ke ga tubani da tankwa za ta yi ma kamar ta ma ba ta ci wani gani immediately ta mai da kanta artificial ta zama fake that's what they do za ka ganta ta yi shiri tana tafiya cikin gari tafiya kind amma immediately ka kunna video kana dokanta shi ta daga kirji ta fara rigima ta fara testi ne jarabtan su nan sai sa wannan wayan da ke hannun nan please in kuka so ma kashe shi kadan kuna aje shi gefe kuna mai da shi ba abin ba necessary ba ne wannan wayan nan da wani ya kunna waya ma kanka ta shanin shi to kun yi natural kun doki passion kun yi something good and special kun live to your wato fullest potential kun yi magana an ji kun yi ababai masu kyau an kama muku a yi amma kin zo ki nuna gwanin tanjan baki wa zai zo kama miki shi da duba ai shakenci a miki yabon karya yabon toys me shi ma baki gan shi ki tashi kawai ki kidaya how many likes da shares kike samu kin kidaya sai ki je ki kwanta kina kwance ma wani lokaci ma rayuwar da kike cikin ma wa'anda kika je kika gansu kan facebook kina tsoro ka ganki kina damun kanki recently daga Nollywood, Nigeria, an samu jarabta inda jarumai wurin suka yi ta mutuwa suna ta mutuwa wani ya zo a kashi hospital a kida wani kudi wai ana neman kudi a mishi jinya jaruman da yi wannan abin nan wana musu ana neman kudi a musu jinya aka kira maka adadin kudin shi ka saura kana mamaki amma in da su zo kan irin wannan video kan social media wani lokaci irin abin kunni da abin wuya gold da kayan da suke samun shekara kan gan kaman ai in mutum kana da ciwo kina da abin da ke damunki bai kai ki doki wannan kudi kina duban kanki da shi ba kina cin abinci mai kyau kina shan ruwa mai kyau kina samun wurin kwana mai kyau da ki masa domin ki doki kudin ki sai abin kunni da shi da abin wuya da riga ki zo ki zauna kina ta videos masu dai a ce yana da kyau amma kin san rayuwar da kike kina sacrifice wannan abin nan kin ajiye ki gefe kasa a lot sa da wani jarabta ya zo sai ka ga me shi ya ka an fito da true color me shi video da kake gan kan youtube kan facebook kan tiktok da sauransu shi a fito maka mai shin gatanan gatanan a ce maka jaruman kannywood kaza gatanan an ganta tana cikin jarabta a ajiye ta wurin nan a dibiya video wana neman taimako wai rayuwar ta bai da kyau amma ka je ka duba wasu videos da kake gani before da wasu rayuwar na you know fakeness ku put the phone away ku zama real people ku live a real life sunana Fuad Umar. Until the next presentation on Cable FM, na ce muku salam, salam kuma Allah Azza wa Jal. Ya salam. Allah Azza wa Jal ya jikan ajiya saratu gidado. Ajiya da su. Na ce ya salam. Abin da ya na ce ya salam. Nan kan Cable FM ta zo muka yi shiri da ita. Muka yi fira da ita. muka yi tattaunawa da ita ina da wasu magaganun da ta rubuto ina da wasu abin na duba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina da su yasa shi ce ya salam yanzu haka da na rubuta wani abu ba ta ta respond abin da za ta faɗi yanzu social media supporters nan fensin da suke wuri wuri ya silent that's it the game is over allah samu dace baki dai salam wa rahmatullah wa barakatuh